النار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نفركو ina ba haƙuri akan delay ɗin da ni na zuwa wannan ya auku ne saboda abubuwa guda biyu na farko na iske bayan na sallah magariba ne fito ne iske cunkoso a nan bakin kara na biyu abin da ya sani tsaya ni magariba gida don wannan ba sabon karatu a anan na sha yin karatu anan ni bari abin da ya sani bari ko da nake zuwa su mallan gallo ba su yi ba sannan <laughs> sai in ni sauko ni ka ta wahala na ina kashin sanyi don haka ko yanzu na aza suna sai in ce to bai dan jira sai sun fara taruwa sannan in taho na sa ban yi tsammanin zai isko haka ba da nan zan magariba don haka ina ba ku haƙuri yau ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina za mu fara karatun wannan littafin mai albarka littafin nurul albab wanda yake shehu usman eh, bin fodiyo ya rubuta akan tauhidi dukkanin mu musan muhimmancin tauhidi ba sai mun tsaya magana muhimmancin tauhidi ba ko da ke muhimmancin tauhidi yana bukata a nanata a maimaita ko da yaushe a ƙara faɗi ya rubuta wannan littafin littafin tauhidi wannan littafin yana cikin littafin da suka fi ko kowaɗanne girma cikin littafin da ya rubuta ba girma na hajjami ba girma na ɗaukan ma'ana don shi a wa'inda suka san shi hawajin wannan ƙasar sun san shi da wannan littafin mujaddidi dan fori mujaddadi ko ba mujaddidi ko shakka birgin ya ce <laughs> yan bid'a sun sa sun malalata sunan ya koma shi shi an ka jaddada ba shi ya tajdidin ba ya koma ismu maf'ul ba ismu fa'il ba ayyuka wannan littafin ya rubuta shi ne akan tauhidi kamar yadda ke duk wani wanda ya zo da irin da awatai yakan yi rubutu akan tauhidi kuma Allah tabaraka ta'ala yakan sa albarka ga littafin da aka rubuta akan tauhidi fiye da wanda aka rubuta sabanin haka Musa lokacin da ya zo ƙasa Hausa ya fara da'awa ya sha wahala mutanen gari ba su anshe shi ba kamar yadda kowane mai da'awa ma haka yake yi Muhammad bin Abdul da yake tsara ne shi ma da ya da'awa a lokacin da yake da'awa mutane ba su karbe shi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi ma har ce suka yi suka fidda shi daga makka ya koma madina kowannen gada ne ambata sai da yayi yi zama da mutane ne ya musu mu'amala yayi yi karanta suwa yayi yi kiransu ya yi jihadi ya yi amfani da karfi ƙarfi su kafin ya samu mutanen garin su karɓai a jihar sokoto da muke da ita yanzu bata ta karɓi shehu ɗan fodiyo ba bata yarda da abin da yake karantarwa ba lokacin da ya taho sai da ya yi wa'azi ya yi karanta suwa ya yi fada da jama'a ya yi yaki sannan jihar Sokoto ta karbe shi kuma yadda Muhammad bin abdullahi shi ma haka yayi a garin Makka annabi sallallahu alaihi a garin Makka shi ma annabi sallallahu haka yayi a garin Makka da ya tashi ma mutanen Makka ba su anshe shi ba su yarda da shi ba su yarda da abin da ya tawo da shi ba sai da ya yi fada da su ya yayi aka yi buge-buge na na aka yi kiran su zuwa ga Allah aka yi saɓanin maganganu da raddi da da karba haka kowane mai da'awa yake a ah, Usman bin Fodiye cikin abin da ya sa aka ki karɓa domin ya zo da da'awar tauhidi domin duk wanda ya zo da da'awar tauhidi shi yake samun irin wannan matsala mutanen da yake zuwa da da'awa wanda yake ta bid'a ce wanda yake ba ta bisa kitabu wa sunna sun fi saurin samun karbuwa domin mai domin shaidan na tallata abin da suke talla sai kasance ya yi saurin samun shiga cikin jama'a ana karɓa kai don haka dole duk wanda ya zo da abin da wata tauhidi ta kwarai za a ce mai kirkirin karya mun san wanda an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam a ce makaryaci ne a ce mahaukaci ne a ce mai sihiri ne shi ma sai da aka yi ta mai irin waɗannan jehe-jehen lokacin da ya taho yana da awa ya yi daidai da lokacin da Muhammadu bin abdul ya taho yana da awa a ƙasar saudi arabia sai kasance cewa Muhammadu bin abdul yana gaba gare shi an haifi muhammad bin abdul hijira tana da shekara dubu da da goma sha biyar. shi kuma shehu dan fodiyo aka haifai tana da 1168 tsakanin su akwai shekara 53 bayan muhammadu bin abubuwa ya zo ya fara girma ya yi karatu ya fara da'awa har ya shekara 53 a duniya sai aka haifi muhammad sai aka haifi shehu usman bin fodiyo haka suka yi ta da'awa suka yi ta da'awa shi yana yin da'awa wancan gefen shi kuma yana yi wannan gefen amma akwai tazara ta shekaru muhammad bin abubuwa ya zo ya rasu hijira tana da shekara 1206 da shidda shi kuma shehu dan fodiyo sai da ya kai uku ya kasance a rasuwa ma an samu wajen shekara 27 za ka dai kamar duk tsaron juna ne ina fatan mun fahimta ko tazara ɗan kaɗan ce muhammad bin abu yana gaba da shi da tazara ɗan kaɗan duk su biyu sai da aka jefe su da abu ɗaya domin duk sun suna kiran tauhidi ne da a wasu ta yi kama da juna kwarai da gaske don shi duk su biyu aka ce musu 'yan wahabiya ne za ku yi mamaki ku azawai wai su ba ka ce musu dan wahabiya ne zan karanta muku inda an kace shehu dan fodiyo dan wahabiya ne saboda duk da a wasu kala ɗaya ce don ne aka ce dan wahabiya ne shi Muhammad bin abduhab Wahhab ku zan ga muku da da'awa ta tafi lokacin da Muhammad bin abduhab ya hito yana da'awa daidai lokacin turawan mulkin mallaka kalimar wahabiya ɗan wahabiya turawan mulkin mallaka suka kirkiro ta duk wanda yake cewa wani ɗan wahabiya ne yana yin yana yin yana jaddada sunnar turawan mulkin mallaka ne su turawan ingila turawan ingila da suka fara mulkin mallaka sun fara mulkin mallaka tun kafin a haifi shehu dan fodiyo da shekaru da yawa sun fara mulkin mallaka tun a 15 something suka fara mallaka farkon 16th century kasa ta farko da aka fara wa mulkin mallaka ita ce bancin america ta samun yankin ta ita ce kasa india ita ce kasa ta farko ta musulmi da an ka fara wa mulkin mallaka sun shiga niyyar kasuwanci sai suka koma turawan mulkin mallaka don shi in kuna tuna ku jin munasaba duk lokacin da an kai daba a sakkwato masana tarihi suka cewa daba an ɗauko ta ne daga indiya indiya suka daba da turawan mulkin mallaka suka shiga indiya wajen yi musu mulkin mallaka sai suka yi tasiri da sauransu duk islamic studies inda ake karanta suwa a duk jami'o'in najeriya irin wanda aka ka ɗauko daga indiya ne gaba ɗaya duk kala ɗaya ne sai su ɗauko wani abu da wata ƙasa sai su kawo wata ƙasa daga can sun ka ɗauko daba suka kawo ta nan ya kasance ana daba daba a san ana daba ba a nan sai da turawan mulkin mallaka suka zo suka zo da ita tuwa mulkin mallaka sau lokacin sun tafi duk kasashe da ke da girma a duniya suna mulkin mallaka ba su iya shiga kasashen laraba ba daga farko saboda daular usmaniya yance daular usmaniya ana nufin ta wadda ke da turkiya ko ita aka fi sani da daular usmaniya a tarihi sunan daular sokoto eh, sokoto empire ake ce mata ita kuma wacce ta ce mata osman empire ta daular usmaniya domin ta mulki duk duniya ne an santa tuwa mulkin mallaka suka ce dubara suka ce dubara su domin su kare karfin daular usmaniya ita wacce ta turkiya da suka samu suka fara rage mata karfi sai suka fara sai suka fara mulkin mallaka a kasashen duk larabawa a daidai lokacin shi kuma muhammad bin al-zuhabu ya taso yana da'awa da yake da'awa ce akan tauhidi take sai suka kasa samun nasara akan shi duk kasashen larabawa shi ɗaya ba wa mulkin mallaka ba saudi arabia ɗaya ba wa mulkin mallaka ba saboda mi saboda muhammad bin abdullahab allah ubangiji ya taimake shi yana bisa tauhidi yana bisa fahimtar suwa ta addini ta kwarai babu yadda za a yi da shi sun san cewa iri ne ba a samun nasara a kai ne don sun san salahuddin al'ayyubi haka ya yaƙi kudus kuma ya samu nasara don su suna da cika fahimta sun sani wa muka yi tsaya mu yaƙa wayan sun ka bakaranta suwa ta addini ta kwarai wayan suna da sauƙin mu je mu yaƙe su amma shi na bisa tauhidi don haka sai suka kasa yaƙi ne sai suka ce amma ya zamu yi mu yaƙe shi sai suka ce bari mu kekero mai wani suna mu sa mai wanda zai lalata shi a duk duniya dama suna mulkin mallaka a kasashen musulmi sai suka ce ai dan wahabiya ne wannan kina maka wahabiya tana nan tun kahin ya taho kenan ko wahabiya tana nan tun kahin ya suka ce bari mu mai sunan wahabiya sai duk inda suke mulkin mallaka a kasashen musulmi sai suka ce ga wasu ce yan wahabiya ga wasu ce yan wahabiya suna son su kama makka da madina lokaci shi kuma da awon muhammadu bin azuhab kamar yadda muka san da awon shehu usman dan fodiyo ba nan da ta kama ko ina ta kai gondo ta kai ko ina ba da kaɗan kaɗan ne ya ci tafiya ko ya ci wannan gari ya ci wannan gari Lokaci abin da ya ƙara taimakon su su mutanen mutane su tura mulkin mallaka shine makka da madina da awon muhammadu bin azuhab ba ta kai ba a lokacin suna cikin bid'ar da in za a sallah sai a ce ina ƴan maza ba Abu Hanifa sai su ce ga mu sai zuwa fara sallah dan mazhaba Abu Hanifa bai biya dan Shafi'i yan gama ta ce na yan Malikiya sai limamin su ya toye sallah asuba ba haka na azhar ina yan shafi'i yan kare ina yan mazhaba Ahmad bin Hanbal ko wace mazhaba tata tana yi tata wata abu ya koma wani waje na siyasa kowa da nashi yan gama asuba haka za a yi an jima ga azhar haka za a yi ga haka za a yi ga da isha'i sannan akwai kabaruka na manya-manyan an ce ne nan ya mutu makara kabari ne ana zuwa ana kewaya ana neman ana neman tabarruki limaman masallatan makka da madina lokacin duk yan bid'a ne idan mutane suka je aikin hajji su ma suna hudu ba sai su dinga cewa ga yan wahabiya na suna tahowa an ɗauku da awar daga riyad ba kawo makka da madina ba yan wahabiya suna nan tahi suna son su ci makka da madina yaki sai alhazai sun koma garuruwan su sun su ce ka alalle makka akwai an an ce yan wahabiyya za su tafiya ina fata da kun ka fahimta ko kun fahimta da abin yake tafiya lokacin makka da madina tana karkashin mulkin misra ne wani muhammad basha lokacin shi ke aiko gwamna makka shi ke aiko gwamna madina su kuma yan mulkin mallaka da masu kusa gama da su don haka duk daga ta ake ba su control duk inda da abu muhammad zahab ta yan mulkin mallaka suna jin tsoro ba su iya kaiwa sai kasance cewa ba a iya tafiya sai suka yi kokari suka ce bai mu musu dubara ai mun fi su karfi mu ce da kafafen watsa labarai mu a ko ina za ka bai mu ce yan wahabiya ne to don mi suka zaɓo musu sunan wahabiya saboda abubuwa guda biyu dama turawa suna da tsananin tunane da tsayawa su tsara abubuwa saboda na farko saboda na farko akwai an yi wahabiya wani lokaci aka yi wahabiya tsakanin waccan wahabiya da aka yi da zuwa muhammad bin alwahab shekara dubu ce na gaya muku cewa muhammad bin abdulwahab kusan shekara dubu bai kai cib ba amma kusan shekara dubu muhammad bin abdullahi na gaya muku an haihuwa shekara shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar bayan hijira can daidai shekara ta ɗari ɗaya bayan wucewar mazan allah da ƴan shekaru kaɗan aka yi wata firɗa da ake ma wahabiya wannan wani mutum ne aka ce ma abdul wahab bin abdurrahman bin rustum asalin wanda ya ta wani da aka ce ma abdullahi bin wani abu wanda suka yi faɗa da ali bin abi talib sai fika khawari ta fita ana ce musu khawari duk mun san labarin khawari daga yasu aka samu ibabiyya wacce firka ce ta daga cikin ah, hawari cikinsu ne aka samu ibabiyya cikinsu ne aka samu wani mutum da aka ce ma bin Abdurrahman asali Abdurrahman din ke shugabancin wayannan hawari sun yi abubuwa sun lalata addinin musulunci mallaman maliki a na Afirka fa aka yi su wahabiyya da ake wada a nan Afirka aka yi ta Shimal Afirka wajen Morocco Tunisia da sauransu na aka yi su sai suka dinga kace suka lalata addini sai shi Abdurrahman ya ce in ya rasu a sa ɗanai wanda ake ma ana ce mai abdullahab bin abdurrahman bin rusum mun shi duk mallaman tarihi wani suka magana a addinai da aka yi firar da aka yi irin su imam ibn hazam irin su shaharistani cikin al-milal wa nihal dukkanin su babu wanda ya magana wahabiyya domin su sun yi magana a can suna can undulus su kuma suna nan wahabiyya ta nan afirka inda za ka samu tarihin afirka sai in wani tarihin wahabiyya sai wanda suka yi gutu game da afirka wanda suka yi gutu ga harkatul islamiyya fi shimali afirka akwai littafi da aka ce ma haka da kuma wasu littafai irin haka wanda suka yi magana a akan afirka nan ɗaya za ka samu ana magana wahabiyya domin mai domin wahabiyya asalinta ta afirka ce to amma tsoron mulkin mallaka su san ba kowa ke da wannan ilimin ba haka suka ce bai mu doko kuma malaman malikiya lokacin sun yi ta ta wahabiyya tun fa shekara ta dubu ta ɗari ɗaya da tasa'in bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi sallam aka yi wannan sai suka ce bari mu dauko mu ce mai shi ma dan wahabiya ne kaza in mun ce dan wahabiya ne dama waɗanda suke karatu addini sun sai irin abin da wahabiya ta yi sai kasance an tsane shi na dai kenan na biyu aka yi sa'a da sunan shi muhammad sunan baban shi abdul sai suka ce kun ga sai mu ce daga abdul bayan inda gaskiya za su bi wancan suna ne wahab bin abdulrahman bin rustum aka ce wahabiya inda shi da me kamata ake mai muhammadiya ko tunda shi suna ne muhammad bin wahab daga suna ne kamata a doko ko sai suka ce to ce muhammadiya ya yi abin armashi zai yi <laughs> sai suka ce bai a ce me suka ce bai a ce wahabiya sai suka sa mata suna wahabiya sai wahabiya ta bigari wannan shirin da turawa suka yi ya samu nasara sosai nasarar da ya samu shi Muhammad bin abu hawa da jawar an so a buɗa ta ne ta ta dinga cin kasashen musulmi sai kasance an da mutane a kan tauhidi sai kasance duk duniya ta kasance tsara kishiya ta yi ana cewa wahabiya ce zo da ita ga kaza aka yi ta kirkirin ƙarya kuma shi duk da yake ƙasa ce suka mulka ba su da kafafen watsa labaru ba su da kafafen watsa labaru ina rata mun fahimta su ake da kafafen watsa labaru ɗan mulkin mallaka suke da mallaka komi za ka sai suka watsa ko'ina ko'ina cewa wannan cewa wannan ɗan wahabiya ne sai da ya kai cewa da a wadda ta ci gaba lokacin biyar, abu haɓa sai da jikoki ne sun kafi sulhu da 'yan mulkin mallaka a yi sulhu dai a tsaya nan domin ɓata sunan ya yi yawa ko ina ɓata musu suna na cewa wahabiya ce shehu ɗan fauji shi lokacin yana nan abin da ya fi inganta na tarihi wallahu alam shine kamar yadda dr aminu Dina ya tabbata su a risala ta da rubuta ta masters da ya yi ko phd a jami'ar kano cewa akwai mallamin shehu ɗan fauji lokacin ana ce mai jibrilu jibrilu shi ya tafi aikin hajji ta aikin hajji sai ya haɗu da da'awar tana tafiya da take tafiya sai ya ka ta burge shi da'awa ce ta sauhidi, sai su Muhammadu bin abbas sai ya mai tasiri kun fahimta ko da ya mai tasiri sai shi kuma ya dawo nan ya yi masu shawar ɗan tasiri sai suka ɗauki da awa sai aka ci gaba da dukkaninsu da awa ce kala ɗaya tana cewa game da tauhidi amma wannan shine tarihi mai inganci amma su tura ba haka suka ce ba akwai almunjid wannan munjid shine encyclopedia ne na larabci littafi ne wanda ya tara bancin dictionary kamus ko wacce kalima kamar da kusan dictionary na tafiya daga karshe kuma tarihin manya-manyan mutanen da aka yi duniya kowane tarihi ne wane-wane ga ya kaza kaza a sanar da kai shi cikin shi ya kawo tarihin danfodiyo ya ce wane ne danfodiyo a ra'un dalin kafin ra'un aiko ayyub subhanallah ayyub nan ne ya ce fodio wannan almunjin ne wannan akwai shi duk duniya shine standard encyclopedia ce ta larabci wadda ke tarjaman mutane tarihin wani in kana bukatar tarihin wani ko tarihin wani kun gada a wadda suka daidai ce ko za ku ji abin da ya ce sai ya ce fodio usman dan watan rofi usman dan awul fodi ko fodiyo ko fodi ana cewa ya rayu tsakanin shekara ta 1755 zuwa ta 1817 watan tarihin turawa kenan 1817 ya rasu yace min zu ama fulla yana cikin manya-manyan shugabannin ne muassisu al-mamlakata sokoto wanda ya aza mamlakata sokoto tana mun san ko mun san sokoto za'im wa za'imu haruhi kuma shine shugabanta wanda ko da shi an tashi sokoto sai a ce sokoto ta shehu dan fodiyo ko da ya wuce da shi ake nasabta ta ya ce wuli da fi gobe ya ce an haya a gobe amma zai yi tarihin nashi ba daidai ba ne amma dai ina kuma zama abin da suka rubuta a sudanin gardi wa rahila ilal hijaz hujjar sai ya tafi zuwa makka da madina musan tarihin da inganta bai ta makka da madina ba ko wata asara bil wahabiyya sai can sai ya samu wahabiyanci ya to da shi ya watsa <laughs> kun ga da awa ɗaya ce ko dama kalmar wahabiyya turawa sun aje ta ne duk wanda ya fito sai su jefa mai ita sai a dinga amfani suka ce rahila ila hijaz yaje makka da madina makka da madina tsayin na ke ma hijaz wata asara bil wahabiyya sai ya tasiri da wahabiyya ya dinga waka ta don haka da ya dawo yi miyayi kasama bai na ibnihi hiwa muhammad wa akhihi abdullahi sai ya raba a daular da yake mulki tsakanin dan dane muhammadu da muhammadu bello shi mulki ta dan uwa ne kuma abdullahi wato fiya sokoto ya mutu sokoto a sakuta ya rasu wala ya zalu a bari kuhu muzaran har yanzu kabari yana na ana ziyarar kabari ne lahu kitabu nurul albadi yana da littafi da aka ce ma nurul albadi <laughs> ya da'u fi ilal jihadi ciki ne ke kira cewa ai jihadi domin ciki ne yake kafirta mutane da sauran abubuwa wannan fa wanda ya rubuta shi ba ba musulmi bane ba tuwa mulkin mallaka suka rubuta wannan kafa na turan na larabci almunjid wanda yake shine standard encyclopedia wanda ake amfani da shi wajen sanin tarihin tarihin manyan mutane don haka ta shi wadan fodiyo kun ji wahabiya dan wahabiya ne ni dan wahabiya ne saboda da awace da irin da awaman abu hab ta yi kama daidai kuma a wannan littafi ya kawo littafi nawa ya rubuta Allah ɗin saka amma ya rubuta littafin nurul albabi kusan cewa ba wai yau ake ake kyamun nurul albabi ba da wanda ke kyamar musuluncin kanshi da wanda ke kyamar tauhidi babu inda yake suka shehu wa hodiyo irin irin nurul albani kamar yadda duk wanda ke son ya laƙe ga bid'a wanda yake so ya kawo bid'a sai ya ce lamma balagatu sai ya kawo wani tahid aka rubuta daga baya har tuwa muke mallaka da ba na ɗauki abin da na san haka abin yake da na ɗauki muke wani tahid wanda aka rubuta a California University ta California ana ce mai understanding jihad wani profesa ya rubuta shi yanzu yana nan da rai shi da ya tashi shi siffata shi dan fodiyo sai dauko wancan littafin na lamma balagati domin yana son ya ce ga abin da yake tallacewa ya ga Allah an bashi kaza an yi Isra'ila da iraji da shi wayannan littafan na shi dan fodiyo guda biyu suka fi ko dan mai tasiri amma wancan ba mun san ba shi ya rubuta ba lamma balagatu na son Allah ta na sai alika mai masu kiyaya da musulunci da tauhidi kuma nurul albadi fiye da me su sai sai littafin nurul albadi saboda haka yanzu mun san cewa menene asalin wahabiya wahabiyya ba Muhammad bin al da yaka jewa da shi ba shehu dan fudo shi ma da suka jehi Muhammad bin Al-Wahhab cewa dan wahabiyya su ma sun jewa da cewa shi ma dan wahabiya ne kalma ce da suka aje duk wani musulmi ya taso suka gana su yi wani aikin kwarai sai su jefa mai lokacin da yake nan sakkwato mulkin mallaka bai kawo Sakkwato ba bai kawo ma afirka bai kawo na kasashenmu na afirka ba don suwa mulkin mallaka wayo gare su da hankali suna ina aka fara ci gaba lokacin nan muna cikin tsabarage lokacin har a wani lokacin nan duk abubuwan da ake ta hawa jaki da doki ne irin rayuwar dada nan ce babu wani abu na cigaba a nan amma a indiya lokacin sun ga sun fara cigaba a kasashen larabawa sun fara cigaba abubuwa na cigaba sun fara cigaba akwai cigaba na musamman don shi suka fara zuwa can suna biya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har suka kawo nan su kutu bayan shehu ɗan fodiyon ya daɗe da wucewa amma dai sun san da awad kuma suna nan suna bibiye da ita saboda haka za mu karanta wannan littafin na Muhammad na Shehu Usman dan Fodiyo wanda aka ce ma dan Wahabiyya ke karen ƙarya kamar yadda ake karanta littafin Kitabut Tauhid na Muhammad bin Abdul Wahab wanda shi ma aka ce ma dan Wahabiyya duk ke na ƙarya mun san Wahabiyya lokacin da aka yi ta lokaci ne wanda yake ya wuce laƙa mata Wahabiyya laƙa ma duk da awar Tauhidi Wahabiyya wannan abu ne da turawa suke yi kuma da gare su yan bid'a suke suke ansa suna suna suna watsawa abinda zamu karanta Allah ya sa mu karanta daidai mu karanta sawaba shehu dan za mu karanta littafi ne saboda mi saboda mun yarda da shi mun yarda da mallami ne mallami ne na sunna kuma matsayin shi inda muke kamar sauran matsayin mallaman sunna mu ahlus sunna aqidar mu shine da an cire annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda bai kuskure kowa ne ne kowa yana kuskure amma kuskure kuskure mu ta kuskure bai sa falala ta rage bal in yayi kuskure inda muke falala ta karawa take yi domin yana nuna cewa mutum ne kuskure na dan adam ne an ajiye dan adam domin ya yi kuskure kalimar insan ana ce mutum insan an samu da daga nisiyan saboda yana saurin mancewa zai ya karanta wani abu ya mance zai sai an ka samun insan saboda yana saurin mancewa saboda haka kamar yadda mu daga abubakar siddiq har zuwa ƙasa kowa da kowa mun yadda cewa akwai mai kowa na kuskure kowa na sawaba sauran don mun gane kuskure don mun cewa ne ya yi kuskure ba shi ke mun mun kashi shi ba ba mu taɓa iya gane kuskuren kowa mu sai inda ya kauce mamman zan Allah sallallahu alaihi wasallam muna ganewa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kashi ba muke kokarin ganewa ba ko da mun ce wani yayi kuskure nan ba wai mu ne mun ka gane don mun yi karatu da ba a, har yanzu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane mu ba kowa bane ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke jingina gane daidai da abin da ba daidai ba tsaye ah mai littafi ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima قال الأبد الفقير المضطر لرحمة ربه عثمان بن ibni بن عثمان المعروف بن فودي شاهي نقوم شابيو tagammadahu Allah bi rahmatihi kaga ya kira kai ne al-abdul fatir al-muttar haka ya kamata kowa ya kasance cewa yana yana yana kokarin kai kasance kana kokarin girman kai da kai kanka ni ne babban mallan wani fadilatu sheikh alimul allama akwai masu cewa kansu haka ne <laughs> fadilatu sheikh ka duk malaman suna haka zaku gani duk littafin sheikh nasuddin albani da kun ga abu ta sheikh ko wani abu bayan yaro su aka buga shi baki abin da ke rubuta Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ne sunan shi wannan ai mutum bai karya ba ya rubuta sunan shi ko to don haka yanzu kuma su ya dan fadilatu su ma kasa suka yi alfaqirul faqirul muttaru li rahmati rabbih amma mutsaru ba ga kowa ba sai ga rahmati rabbih <laughs> yana tsananin bukata ga rahama ubangiji ne kuma bai sa ka ya kasance da kada kuma ka kasata koma ga wani wanda ba ba Allah ba tagammadahu Allah bi rahmatihi amin yace alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء الآملين wala immatil arba'atul mujtahidin wa muqallidihim bi ihsan ila yawmiddin shi dan fodi yakan buda karanci karanci ne da wannan kamar yadda dan dan shi Muhammadu Bello ya kawo a cikin infaqul maisur cewa mafi yawan wajajen zaman shi yake buɗe su da wannan wannan ne amma ba'adu fa hada kitabun nurul albabi nafi'un insha Allah liman awwala alaihi Ya ce bayan haka mukaddimar ɗaya da zai shi ne wannan littafin rena nurul albabi zai amfani ga wanda ya koma gare shi awwala yu'awwilu mutum ya koma Ha za hadha ta'wilu ru'ya min qablu abinda mulki yake koma gare shi tayyib ahkamtu fihi al-asila ko haka ne fihi al tu ah, li abni haka ne alaihi ahkama biladi ahli hausa ya ce na kawo hukunci-hukuncin da zan gina wasu ko kuma wasu matsaloli zan gina abinda hukunci-hukuncin da iske mutanen garin hausa a kai wata mutanen garin hausa wannan gari shi ba ba haushe ba ne don mun sani ko don shi ko ga al'ada ma ko wasu al'adu ne da suka sha bambanci da al'adun hausa waɗanda za mu ji su kamar misali ko da ya zo ya iske irin al'adar ka ta hausa wa haya yanzu wadda har yanzu tana nan ta saba ma irin al'ada ta yi shi za mu cin mata cikin wannan littafin sannan ta saba ma al'adar larabawa da al'adar musulunci da kuma har yanzu ita ake yi sai da ake danne haƙƙin mata a ƙarruwan hausa don shi a cikin wannan littafin ya faɗi cewa wallahi ba wajibi ba ne ga mata ko dafa abinci ga mazajensu mancin cewa wannan cewa mata su dafa abinci ga mazajensu kusan shine ba a immatul arba shi ma yake malikiya anan ita ce mazaban malikiya shafi'iya hanabiya hanabila shi lokacin sai koma zahiriya koma mazaban zahiriya saboda tasirin cewa ya iske mutanen hausa haka suke kawai kowa ya kai mata cikin gida ya kulle daga ta dafa abinci sai ta share gida kawai shine aikinta addini ma kawai ba ruwa ne da ita shi duk inda ake bukhari da muslim da abu dawu da nisa'i da ko ina yana zuwa karatu ita ma ita ciki kawai ta dafa abinci ko ta dafa ba shi ya aikinta wannan abin da jahiliya ke yi kenan kafin zuwan musulunci amma da musulunci ya zo ya canza su hausa ba su canza ba kyau dan fodo da ya zo shi ba bahaushe bane abin ya ba shi haushi don haka sai ya yi kaushi sosai kamar da za mu cin mai a cikin littafi ɗaya ya ce abinda ya mutane hausa ya ce fa ƙuluwa billahi taufik yanzu littafi zai farawa ya ce mai wanda ya sharhi sai ya sa cikin ƙausai ne ce samun nasi fi biladi hausa kashi-kashin mutane da ya ce ɗan fodiyo ya isko a garin hausa ya ce ya ilam ya ahi ya kai ɗan uwana mai karatu ka sani annan nasa fi hadihil biladi ala talatati aqsam cewa mutanen da shi shehu dan fariyo ya iske ya ce iske a wannan garin na hausa sun kasu kashe uku ismun minhum ya amalu amalar islam cikinsu akwai wani kashi da yake aiki irin aikin mutanen musulmi musulmi wala yazhabu minhu shay'un min amalil kuffari babu wani abu da ake gani yana aikatawa cikin aikin kafirai wala yusma'u minhu shay'un mimma yunaqidu islam ba a jini yana faɗin wasu kalmomi da suka taɓa wa musulunci fa ula'i muslimuna qat'an wa'annan musulmi ne yanke tajri alaihim ahkamul islam duk hukunci hukuncin musulunci na tabbata a kansu suna gudana a gare su da haka kun ga duk wanda ka iske lafiya ce lau musulmi ne yana zuwa musallaci kuna haɗuwa da shi makaranta bai yiwa ka ce kila ba musulmi na ba kila yana kaza wanda in kai kai ka saba wa musulunci Za ka yanke mai hukunci hukunci na musulunci na haka ake ganin mu babu wanda sabin da tsakaninmu da Allah mu ma ba mu sa abin da tsakanin ku da Allah ba amma kowane muna kyauta ma juna juna zato kuskure ne kawai ka kai na da cewa kila in tashi da karatu din ta gida akwai wani dan gunki gida da nake bauta ma wani <laughs> in zargin ka haka ne yace duk ina ganye ko ina wajen karatu har masallaci duk muna haduwa da shi amma ina da gunki da yake bauta kaga wannan kuskure ne zaka ban mutum akan zahiri baɗi ni fa tsakanin da Allah Allah ya sa abin da tsakanin da shi wa qismun minhum mukhallidun wani kuma sashe cikin su yana hade hade me yake hadawa ya amalu amalul islam yana aiki irin aiki na musulunci wa yazharu minhu amalul kufuri amma kuma yana wasu ayyuka na kafirci wanda suna bayyana gare shi aw yusma'u min qawli ko kuma ana ji yana faɗin wasu abubuwa wanda ke na kafirci ne mai abubuwa ne ma yanqudul islam abinda ke walwale musulunci don musulunci ko ka shige shi yana walwalewa ah kamar yadda zamu ji gaba wa ah, ka fa'ula'i waɗannan kafiru na ƙas'an kafirai ne yanke la tajri alaihim ahkamul islam hukunci hukuncin musulunci ba su gudana gare su abin da ake zargin mu sai ake izala ta kafirtawa muke wahabiya ce kafirtawa muke kaza kaza kaza wallahi yadda shehu dan fodiyo ke cewa mutane kafirai ne muhammad bin abdulhab wallahi ba ya cewa haka nan yadda shehu dan fodiyo ke cewa mutane kafirai ne shehu da sami tamiya wallahi ba ya cewa haka nan shi ya fitowa kwata-kwata zahira ya tabbatar da hukunci hukunci ya ce kafirai ne hukunci hukuncin musulunci ba su gudana gare su kwata-kwata wanda inda muka ke cewa haka yau da za iya ka an gama cewa ai sun ce kafiri ne sun kafirta kowa da kowa kuma shi ma da yake faɗi dukkanin suna da dalilai da yake faɗi akan akan haka me ne dalilai ne shine mai wannan littafin mai sharhi ya fitar da dalilan wanda su ma za mu je su kashi na biyu kenan ko yace wa qismun minhum wani kashi cikin su na uku kenan ma shan mara'ihatul islami qattu shi bai taba majin kashin musulunci ba wata shi bai ma yana musulunci ba wala yadda ihbe kira ne bai cewa ni musulmi ne fa'ula ila yaltabisu hukmuhum ala ahad wannan hukuncin su baya baya baya talbisi watan baya cuɗanya ga kowa kowa ya san hukuncin su ne mutumin da makwabcinka ne da sahiya ta shirin lahadi ya ce maka yayi coci wannan kana cewa bai a bashi uzuri kila musulmi ne wani abu kaza yannan akwai uzuri babu uzuri ya dawo da cross ne kirsimati ta yi ya zo yanka ko ya ce maka garinmu mu ne in kirsimati wannan yana da wani wani yasuwa kowa ya san kafiri ne ko ga abin da yake bauta ma cikin harewa har yanzu akwai masu bautar wasu abubuwa ko wanda yake ba musulmi ba ne su ba kristoci ne ba yahudawa ba ne amma suna bautar gumakansu ko suna bautar wasu abubuwan su nan ba su mace su musulmi ne babu ruwansu da musulmi ba su hitowa idi ba su hitowa juma'a ba su hitowa masallaci ba su haɗa kansu da ku ba ba su ci babu ruwansu da yankanku babu ruwansu da abubuwanku nan ma hukunci na musulunci baya gudana Sheikh Muhammadu Mansur ya ce ƙasa ya ce amma ba'ifatul ula wa salisa amma mutane na farko da na biyu fala iskala fil hukmi alaihim babu iskali wajen musu hukunci musulmi ne wanda yake kana ganin masallaci kuma baka taba jin wani kalma ta kafirci da yayi ba baka taba ganin wani aiki na kafirci da yayi ba kaga babu iskali cewa wannan musulmi ne ko kafiri ne wanda bai taba cewa shi musulmi bane bai cewa musulunci yana da addini ne da yake wani addini kake yana faɗi shi ma wanga babu iskali kowa ya san addini ne haka ne tayyib amma fa innal ahkama tabni ala zahir wallahu yatawalla sarair hukunci muna gina shi akan bayyane mun ganka kana zuwa masallacin shehu mun ganka kana zuwa masallacin abu hurairah da ka musulmi kake za ka kai musulmi ki babu da za'i maka hukuncin kafirci babu wata kalima ta kafirci da ta fito gare ka babu wata kalima ta ta ta kafirci ta fito gare ka babu wani abu da ke yanke ko ke saba musulunci da fito gare ka zamu ce musulmi kake ah, wa amma bin nisba li ta'ifati salisa amma na uku din nan wanda suke hada aikin kafirci da aikin musulunci a saniya na biyu wayanda suke hada katoci da musulunci su faɗi shi mu musulmi ne amma suna aikata aikin katoci fallahu azza wa jalla la yaqbalu illa islaman khalisan san shi Allah baya karɓi musulunci sai musulunci wanda yake tatacce shi an kai don shi Allah ta'ala Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffa ya ku ne kuka imani ku shiga musulunci gaba ɗayanku ku shiga musulunci gaba ɗayanku ba a karɓin musulunci wanda yake wani ya yi musulunci yau gobe ya yi wanda ba musulmi ba har yanzu akwai abin da ba musulunci ba har yanzu akwai masu yin haka na ga wata mata da sunanta taiba taiba ta sunanta taiba ta ce mai amma ba musulmi ta ba ta ce amma ita ba musulmi ce ba ta dokai wani abu ta ce ina musulunci ina ina wanda ba musulunci ba haka ta ce min ta ce in shiga matsala ya ce in shiga naƙuda ya ce na taɓa shiga naƙuda take gaya mutuna ya faru ya faru ya faru tace in ta shiga ta shiga wahala tana kira ya faru ta ce ya ga aiki idan daga take wani haka wallahi zan mamaki ta ce lokacin da shiga matsala ya faru ta baban su musulmi ne kuma ya koya musu yi ya faru ya faru suna yin so shiga matsala daga baya ta auri miji ta koma catholic ce amma har suna yin duka guda biyu kuma ita bace da a soci ko wani addini ba haka wanga dai ai wanga dai ai ai shirme ne fa haula ila yaltabisu hukumuhum ayyib Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa ya ku wanda kuka imani ku shiga musulunci gaba daya ba a kafa daya ciki kafa daya waje dole in za a shiga za a shiga za a shiga musulunci gaba daya tayyib yayi kawo tafsiran masu tafsiri tafsirin ibn kathir tafsirin ibn jarir tabari wanda suke karfafa cewa abinda ake nuna a shiga musulunci gaba daya a riƙe shari'o'i na musulunci gaba daya za mu tsallake na ma eh wala tabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin kada ku bi hanyoyi na shaytan khutuwati shaytan abubuwan da yake ah, yake fasara khutuwa hanyoyi kamar za ce hanyoyi eh khutuwa ita shine khutuwa ita ce kamar zambiya kada ku bi hanyoyi na shaytan domin shaytan ah, maki ne gare ku bayyananin maki tayyib ah, sai mu shiga cikin mutane kashi kashin da dan furiyo iski rahmatullahi alaihi yake asnaful mukhalliqina fil islam kashe-kashen mutanen da kashin nan na juke nan masu cuɗanya ya kunga ya faɗi kashi uku ko sama kashi na farko bai bukata a yi magana game da shi haka kashi na uku bai bukata a yi magana game da shi a ce musulmi kowa ya san musulmi kowa ya san wanda ba musulmi ba yanzu wanda ake magana wanda ke cewa ni musulmi nake amma kuma ciki akwai wasu abubuwa da yake wanda ba musulunci ba ta ce fa'in kulta bayin lana alamatal mukhallitina idan kacce muna in kacce mini shehu dan ya ce idan kacce mini in muna bayanin alamun masu hada musulunci da wani abu wanda ba musulunci ba lina arifahum biha domin mu da wa'annan alamun qultu sai in ce wace magana nan ce Usman ko yace sa ufassilu laka bi iznillahi ta'ala a amalahum da sannu insha Allah da iznin Allah zan bayyane maka ayyukan su allati kafaru biha shahi na 16 ayyukan da yasa suka kafirta iz hiya alamatuhum waye yake wa'annan ayyukan ayyukan su ne alamun su allati yu'rafuna biha wa'inda ake sanin su da shi ana sanin su da wa'innan ayyukan fa aqulu wa billahi tawfiqi sai in ce Allah shi ada tawfiqi sai in ce simful awwal alladhina yu'azzimuna athar al-hissiya wa'inda ke girmama al-athar abubuwa wa'inda ake gani girmama abubuwa zamu ji zai muna bayani kuma zamu karanta sharhi mu ji menene al-athar al-hissiya athar al-hissiya shine a ce ga inda annabi ya taba zama ga inda waliyi wani ya taba zama ko kuma ga inda wani babba da ake girmamawa ya taba zama ko ga wata rijiya da annabi ya taba shan ruwa ko ga wata rijiya da wani wali ya taba shan ruwa ko ga wani waje inda ya taba yin kaza don haka sai ya zaga ana girmama wannan abu kamar yadda ake girmama abubuwan da Allah ya ce a girmama yanzu mun san cewa akwai abubuwan da Allah ya zo cewa a girmama su akwai makka musa Allah ya ce a girmama ta ko ɗakin kaaba zalika wa man yu'azzim sha'air wallahi fa innaha min taqwal qulub lokacin da Allah na magana da inna safa wal mawta min sha'air Allah yana magana game da sha'air musa akwai masallaci na annabi akwai masallaci makka akwai masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masallacin baitul maqdis duk wa'annan ya zo cewa ana girmama su ana tafiya ana ziyarar su ana ana abubuwa ko to sai a samu wani waje da yake yanzu ba annabi ya ce a girmama shi ba ba Allah ya ce a girmama shi ba kawai a sami don annabi ya zamna a wurin sai kasance ana girmama shi kamar yadda ake girmama wa'inda Allah ya ce a girmama ko annabi ya ce a girmama ko kuma wani wali ya zamna nan sai a samu ana girmama su yadda ake girmama wai abinda Allah ya ce a girmama ko abinda annabi ya ce a girmama wannan su ne al'asar wajaje abubuwa ko wani wasu ruwa da ya sha sai a ce ga su ne tunda ya sha su kuma mu iba mu sha duk zai muku wannan bayanin kuma yana nan cikin sharhi ko wani abu da ya yi duk zai muku bayanin su ah sinful awwal uh, alladhina yu'allimuna athar al-hissiyya wanda ke gimma al-athar abubuwan da annabi waɗanda wasu manya manya suka bayi al-hissiyya an ce abu al-hissi wanda ake iya tabawa ko ake iya gani ko ake iya shaka wani abu wanda yake zaka iya kamo shi kace ga duci nan nan aka ce annabi Musa ya zamna don haka bai mu je mu gema ma shi tunda annabi Musa ya zamna nan ga duci nan inda ake cewa wani shehu dan kodiyo ya zamna nan ko kaza ya zamna nan kun ga ana iya ganin duta ana iya taba shi ko in wannan sai ce ma al-hissiyya Ya ce fa min ulaikal mukhallifina yana ɗaya daga cikin wayancan wayanda ke hada musulunci da abubuwan da ke kafirta mutun man yazumu annahu muslimun wanda ke raya cewa shi musulmi ne ya amalu amalul islam yana aikata irin aiki na musulunci yana sallar yana azumi yana komai wa huwa ma adalika yu'azzimu ba'd al-ashjar tare da haka yana girmama kun ga abu na farko girmamawa ko yana girmama wasu wasu wasu itake ko bishiyoyi a wannan bishiya ce da aka yi kaza ita ce annabi ya yi aka yi mai mu baya a ƙashinta sai a ji a dinga girmama ina ka yi zan je inda bishiyar nan da aka ce da ƙajar radiyallahu anil mu'mini na izi bayi ka ta hata shajara ta sa ka ce a girmama shajara ba ce a girmama shajara ba aiko a ambaci ta ne kawai ga abin da aka yi a yi sai ce to za mu shi ne shehu ɗan fodiyo ya kawo har kawo ta ya ce kamar masu girmama wasu bishiyoyi wal ahjar da kuma wasu duwatsu a ce wannan dutsen ne wani babban waliyi kaza ya zamna ko babban mallami ya zamna anaka inda dutsen nan ne kamar irin dutsen tsuri sai na sai a ce ai nan ne Allah ya wa annabi Musa magana don haka bai mu je wajen don Allah ya wa annabi Musa magana kuma sai ta girmama dutse a dinga zuwa wajen shi ana bauta bauta ba ce ko ai bauta Allah wajen shi ba bane a dinga zuwa wajen shi domin shi a girmama shi na bi bizzafi inda ha wani lokaci suna zuwa a yanka wajen wa'annan duwatsun ko wa'annan itatuwan wasu sadaka ko a yi sadaka a ce a kawo garawa an zo wajen da wani yayi kaza ko wajen da aka turbude wani a kawo garawa au au ya subul ajina alaiha ko ya zuba gari a bisa gareta, ta a ya kawo gari duk dai garawa wani nau'i na abinci ne yace duk mai aikata wannan aiki ku karanta <laughs> ku karanta Ɗaya ɗaya ɗaya saboda me yace haka nan bai mu jiya kun ga abubuwa guda biyar faɗi sai faɗi hukuncin su ko duk mai aikata wannan ya ga ya yanke mai hukunci ko <laughs> ku za wannan fa yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin haji kiwo da fodi ya faɗi wani mai ya amalu amal islami ba ina ne ayyukan musulunci ba amma tare da haka akwai wata itaciya yake girmamawa ku za ku ji wannan ba ra'ayi ne ɗaya ba shine ɗaya akwai wanda suka yi gashi zan karanta muku wanda suka yi gashi wanda wanda suka yi gashi da ni da shi da waɗanda ke girmama shi duk sun yadda waɗancan sun fi shi girma duk sun yadda cewa ya fi shi girma duk kowa ka tambaya da ce eh wani wanda ya fara yin haka ya fi shaudan fodiyo girma ya fi shi ɗaukaka a musulunci shi ma ɗauko waye da gare shi don haka duk zan karanta muku ga shi dan fodiyo ya faɗi suna aikata dukkan ayyukan na musulunci matsala ɗaya da aka samu sun samu wata itaciya ko wata bishiya suna girmama ta wai saboda kasanta aka yi mubaya'a ko wani icce wanda ko wani icce ko wani ko wani duki saboda ya ce a kai mai yanka ko a kai mai garawa a ce ga kudin wane ga kudin wane shi wadan fudu ya yanke musu hukunci ya tabbata hukuncin su gaya ga mai hukuncin su hukuncin su shine kaza kuma hukuncin ci musulunci ba su gudana gare su tayyib sai mai sharhi yace zakar al-musannif rahimahullahu ta'ala alaina wa alaihi huna mas'alataini mai wanda yayi wannan littafin ya faɗi matsaloli guda biyu wace matsala ta farko al'ula ta al-asa girmama waɗannan abubuwan yace zalika yu'azzimu ba'd al-ashda girmama su ko na biyu kuma azabu indaha na biyu yanka inda suke ya faɗi waɗannan matsalolin guda biyu sai ya ce amma ta'azimul asarin hissiya falaisa min hadiyar islam fi shay fi hadiyar islam fi shay eh dun na gansu ba dole bane sai na bi a shagi ba dole bane sai na bi harafi harafi kun ga ai da muka yi wacce na kisa wajen safa ɗaya ko ina son karanta muku abubuwan da suka fi muhimmanci ne yace amma ta'zimul athar al-hissiya amma girmama al-athar wa'annan abubuwa wanda ake cewa wannan shine inda annabi ya zauna ko kuma wannan shine inda annabi Musa ya zauna na shi ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ina abuwa inda annaba suka yi kaza duk an boye su babu kabarin kowane annabi da aka sani babu kabarin wani annabi da aka sani wanda ya wuce ce ga inda kabarin annabi kaza yake ga inda kabarin annabi kaza yake matsala ta farko girmama asar sai mu iske mu ce wannan masallacin waliyuwa ne ne don haka a dinga jin mashi sallah ciki ta fi sallah masallacin da wali wanda ba shi ba wannan wata nan inda annabi ya zamna ne ku tsaya ku jiya na inda annabi ya zamna ne don haka girmama shi ya fi girmama sauran wajaje na inda wani wali yayi kaza ne kun ga girmama asar kenan ko tsaye na farko musulunci san bai to da girmama wannan asar ba falaisa min hadil islami fi shay bai cikin koyar abinda musulunci ya koyar suwa bal huwa zari'atun ila shirk irin wannan abin ma yana kaiwa zuwa ga shirka da Allah wa aksaru ma yaf'alu zalika almuntasibuna ila alislami fil asari tarihiyya al-islamiyya mafi yawan masu aikata wa'in abubuwan su ne masu jingina kansu zuwa ga musulunci suna yin su ne da girman wasu asar wasu wajaje da ake cewa wannan wajen da wali kaza yayi kaza ne wasu asar na musulunci wannan masallacin da wali wani ya gina ne wannan masallacin da wani yayi kaza ne wannan masallacin da wani yayi kaza ne suke girmama wa'in abubuwan Wannan su mallan ya kawo anan cewa suke girmama ne wanda ke nasa su. akwai wasu na biyu wa'anda bai kawo ba su ne UNESCO kuna ji UNESCO ko wata kungiya ce cikin kungiyoyin majalisar dinkin duniya ita ma haka nan shi aikinta girmama wasu abubuwa da aka yi na tarihi su babu ruwansu wannan wani pastor ya taba zama wurin ake girmama shi ko wani mallamin musulunci su kawai waje yana da tarihi kawai su suka so babu ruwansu wai wannan wasu masu bautar gumaka ne ko masu bautar musulunci ne yanzu an ka ce yanzu ga gidan ba wajen gwarzo a sakkwato ya an ce za a roshe za su yi faɗa da kowa in ba wajen gwarzo ai suka yi a yaƙi da wa ɗan fodiyo ko su ba wani da musulunci da gidan shehu ɗan fodiyo da gidan ba wajen gwarzo inda suke duk girman su ɗaya inda suke kawai da abubuwa ne na tarihi unesco wata ƙungiya ce ta majalisar ɗinkin duniya su abubuwan da yana tarihi yana tarihi da gidan abuja da gidan manzo Allah su ina suke duk ɗaya ne kawai yana tarihi an yi shi a baya eh za mu girmama shi unesco ake ce mata wata ƙungiya ce wani bodi ne cikin bodi na majalisar ɗinkin duniya ɗaya wa'annan suke girmama wa'annan walam yakun zalika min hadith salaf amma girmama wa'annan abubuwan a ce wannan wajen da annabi ya zamna ne wannan wajen da sallallahu alaihi wasallam wannan wajen da waliwa ne ya zamna ne wannan ruwan da annabi ya sha ne wannan ruwan da waliwa ne ya sha ne wannan bai kasance cikin shiryawa ta magabata ba salaf faqad kana sahabatu wattabi'una ridwanullahi alaihim faqad kana sahabatu ridwanullahi alaihim wattabi'una ridwanullahi alaihim wa kadhalika man ba'dahum ya ta nuna wa ya tabi una asarar nabi sallallahu alaihi wasallam alƙauliyata walfi'iliya sahabbai da tabi'ai sun kasance suna bibiya asar na annabi sallallahu alaihi amma waɗanne iri alƙauliya na maganganun da yayi walfi'iliya da ayyukan da yayi yanzu ma da asar guda uku akwai abin da annabi ya faɗi shi ma asar ne ne ka bude bukhari kaga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat ka a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah yana aza hannun dama bisa ga na hagu sai kasance kai ma kana aza hannun nan bisa ga na hagu na farko ana ce mai al'asarul qawliya wannan asar ne da aka samu daga annabi sallallahu alaihi na magana na biyu ana ce mai na aiki nan a ce duki ne wanda annabi ya zamna shi kuma al'asar al-hissiyya kun fahimta yanzu guda uku ko akwai al-qawliya akwai al-fi'liya akwai al-hissiyya al-hissiyya a ce yanzu al-qawliya shehu dan fodiyo asar ne alƙauliya ga munan muna girma masu mun tsaya duk gani an to ana karatun magana shehu dan fodiyo kun ga asar ne ne alƙauliya jikinsu zai ce kada a yi shirka muna ƙoƙari mu ce kada a yi shirka muna ƙin ma'asa ne alfi'iliya ko da wasu abubuwa da ya aikata amma a ce ga yadda shi waɗansu ya sha ruwa wannan al'asar mina ne alhisiya a ce ga inda ya zamna al'asar ne ga inda ya arwalala sun fahimta ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya ce ga abin da ya ga inda ya zamna wannan yanzu shi al'asar al alhisiya sai shine mala yace sun kasance suna girmama asar in annabi sallallahu alaihi wasallam alqauliya wal fi'iliya haka ne ah lidalika ce annahum yahaluna ila masafatin shafi'a har ya kasance cewa saboda girmamawa da suke suna tafiya mai nisa min ajli tahsili nafsin wahidin min zalika domin su samu hadisi daya da ke nuna cewa ga abinda annabi ya ce ko abinda annabi ya aikata sai mutum ya ban madina ya je har inda wani babban malami domin ya ansu wani hadisi domin girmamawa da suke suke maganganu annabi sansan da ayyukan shi haka ne tayyib fa naqalu lana kullama ta'allaku bi hadayi har suka waito muna duk abin da ya shewa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunsa haka ne sallallahu alaihi wasallam fi shu'unihi al-yawmiyya ga al'amura ne da yake ne yau da kullun wa hayatihi zawjiyya hatta da abubuwan da yake tsakanin mata ne an ruwaito da shi da mata ne fi gusulihi yadda yake wanka annabi sun ruwaito wa wudu'ihi wallahi annabi sun ruwaito fi aklihi wa shurbihi wa wa naumihi wa istiqazihi wa halihi wa tirhalihi cin shi da shan shi baccin shi da falken shi halihi lokacin da yake zaune a gida wacce halin da lokacin da yake tafiya komai sai da aka ruwaito zaka samu littafin hadisi babi babi ga babin yadda annabi ya yi arwalla ga yadda ya yi sallah ga yadda ya kasuwanci ga yadda ya yi tafiya ga yadda ya kasar ga yadda ya yi komai sai da suka ruwaito muna ayi wasi kulli shay'in kai duk komai sai da suka ruwaito muna hada kana daidanuhum wannan shi ya kasance shine aikin su wa tilka kanat himmatuhum wannan kuma shine ya kasance shi a himmar su walam yakun ma'rufan anhum tatabbu al-athar al-makaniyya amma biyan wajajen da ga inda annabi ya zamna ga inda ya tura tudda majina ga inda ya kaza ba su kasance suna biyan wannan wajajen ba wal aini wal ainiya da ake ga waje ainihin inda annabi ya kaza ga inda ya aza kawa ta ya doke annabi san sanan kasa ya tafi tsakanin makka da madina amma duk sun manke waje ba ta ga inda ya aza kawa ta ga inda ya doke ga inda ya aza kawa ta ga inda ya doke a MTA niga a MTA Sokoto suka yi wanda commentary abin dariya a cikin garuruwan nan sokoto wai akwai wani waje wajen wani wali ba shi waɗannan fodiyo yawa, cikin jikoki ne wanda aka sarkin yakin kaza ko sarkin kaza wani waje ne yake shiga inda yana masallacin juma'a sai ya fara shiga ɗakin sai ya hito sai ya sai masallacin juma'a wai in mace na nakuda sai a je ƙasar ɗakin <laughs> sai a ɗebo sai a jiƙa sai a bata ta sha sai mai nta yace da ikon allah ta kawo cewa ko sai ce iya ikon allah shi ɗayan ciye ya ga abin ya yi a daga kai ina kuma kalle ka ɗauko abin da aka hudu ya ga abin ya girma sai ce amma da iko Allah kuma sai ce i da iko Allah <laughs> kaga yan ƙari da paracetamol da pengo da komi da komi tsayin walam yakun ma'rufan ta tabul makaniya ko tsayin bal na sallallahu alaihi wa sallam itamara ba'da hijira hijra arba'a umar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi hijira da makka zuwa madina so hudu yana yin umra wa hajja wa hajja ma'ahu minal muslimina man sha Allahu sannan cikin musulmi da yawa wanda Allah ya so ya hajji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai wajen mutum 220 wa huwa fi zalika kullihi kusa ku jiya duk wannan zuwan da yake Makka yazo har so hudu yayi umra yazo yayi hajji yazo ya fitahu Makka da shi da duk musulmin da tare da shi a lam ya a huwa wala ahadun min ashabihi shi ko ɗaya daga cikin sahabbai babu wanda ya taba zuwa daral arkam gidan arqam arqam bin abil arkam al-makhzumi farkon kira zuwa ga Allah inda annabi ya fara shi gidan wani saurayi da ake ba arqam bin abil arkam na annabi ke zuwa yana da'awa zuwa ga Allah duk dawo wanda ya maka bai taba cewa so ɗaya mu ce gidan arqam inda muka zauna ba inda musulunci ya fara ya mance da gidan arqam ai ba ai koshi zuwa gidan arqam cewa ai wani abu ba sahabbai da aka yi da shi da aka taba cewa ba ce ina mun kai ya ce bai mu ce gidan arqam a ci da farko bayan ya wuce sahabbai su ma babu wanda ya taba zuwa gidan arqam wala wala gari hira ba wala garin ba wanda taɓa zuwa garin hira kogon hira a ce to ai gogon hira nan ne da annabi yayi hijira ni ya tsaya da shi da abubakar Allah ya faɗe shi saniyas ne ni izhuma fil gari don ka bai mu mu je wannan kogon duk gaba ɗaya sun mance da kogo saboda kogo kamawa ta yi su shiga ciki ko an biyo su suna buƙatar su ɓoye sai suka shiga cikin kogo ba wai cewa aka yi a dinga shiga kogo ba suka shiga kogo domin su bauta ma Allah ciki a dinga shiga kogo kamawa ta yi don ka annabi ba taɓa samun cewa duk da ya kai maka ya ce a bai mu je ziyarar kogon hira ko gidan arkan ba wala shay'an min al-biqa allati hawla makkah ba ko wani abu ma na cikin gidajen da an maka ko kuma wuraren da an maka bai taba zuwa balle ziyararce ha domin ya je ziyararce bai taba zuwa ya ce ai gidana ina gidanmu a ce ga gidan manzon Allah ya ce gidanmu ba da ma yazo aka ce mai ina gidan ku ya ce ba mu da gidan makka ya ce hadisi na bukhari da muslim ya ce hal taraka lana aqilun min du ya ce aqila ai ban na gida ba domin cewa aqil shi ya gaje ya yi gado su abu dalib su da gida ba su mutu musulunci ba aqil ya gaje su don haka mun ba mu da wani rabo cikin cikin gida ina fatan mun fahimta ko shi kai da bai da gado cikin gidansu domin mai domin su abu dalib da gida kuma su abu dalib ba musulmi bai zaka ce mu har ta kallana aqilu min ruha hadisi na bukhari da muslim ta ce aqilu bai mu da gida ba mu ba mu da gida makka saboda shi kai da bai bale a ce aje gidansu a yi ziyara ko kuma bayan an gama aje sahabbai suka tafi ko abubakar ko umar ko usman ko ali ɗayansu ya ce wai ya je an je wannan gidan an je ziyara duk ba su kasance suna haka ba hau ihya izikra mata nasiha ko kuma a keɓace wata rana a ce bayan mu tuna da ranar da muka fara kira gidan arkab ta annabi ce yanzu yau shekara ya ciki ce daidai ɗaya ga watan rabi'ul awwal ko ɗaya ga watan rabi'ul sani daga muka fara shiga gidan arkan baya tsaya a tuna yau ya kamata a yi azumi ko a yi kaza ko a kawo wani abinci a yi duk ba a yi ba ko kuma a ce radda mun ka shiga kogon hira ranar kaza ce ga watan kaza don haka duk take wayo za mu yi duk bai yi wannan ba kuma sahabbai ba su yi wannan ba wa hajja ba'dahu al-khulafa ar-rashidun al-khulafa ar-rashidun kuma sun yi hajji bayanai falam yu'sar anhum zalika kuma su ɗaya daga cikin su bai taɓa yin haka ba mun ji ko wa inna ma bada'at tatabbu'ul atharil makaniya min qibali man la ilma lahum bisunna sunnah bibiyan wannan asar din ya fara ga wanda ba su da ilimin sunna ma gaba ɗaya suka fara kamar da UNESCO ta fara suka fara cewa ga inda an kai kaza la nan na an kai kaza bai mu har kaza daga nan an ka fara la wa qall ha kai wa qall la ta alihatakum wa la tazarunna wuddan ba ka aka fara ba hadisi na cikin sahih bukhari wudda da suwa haka aka fara su ma eh. Ah, sai mai waharaba zalika ahlul ilmi wasu sultan a lokacin da aka fara wa'annan abubuwan ma ilmi na mallamai a wannan lokacin za mu karanta mu jiya da masu sarauta duk sai da suka yaki suka ce wannan fa bai da kyau a ce ana tuna da waɗannan abubuwan qala shatibi rahimahullah Imamu shatibi Allah ya ne rahama yace fi kitabihi al-ittisam ga littafin da rubuta wanda ake mai ittisam me yake cewa بعد أن ذكر عدم مشروعية المواظبة al'ada أداء النوافل في jama'a. bayan ya faɗi cewa shari'a bata yadda da cewa mutum a dinga sallar nafila cikin jama'a ba haka dai an ce sallar asubahin sai a ce kun yi rakata alfajar sai a ce yawa ah, sai ya ce bai mu hari ta alfajar <laughs> sai shiga gaba zai ta suwa sai kowa da biya ce sabi Allah wani na mi da na wa rakalam in sallar mai ce to ta alfajar ta mun kai bai mu tashi mu yi sallar asubahin ko kuma bayan an gama magariba sai ya ce to a tashi a ta sahu za mu yi ba'dal magaribi to imam shaɗibi ba ya faɗi cewa wannan inda ya kawo wannan cikin littafi ne mallaka ya kawo wannan ne kawai da mai gaya maka waje in kana son ka koma inda ya kawo wannan maganar kala sai ya ce wale ajili zalika saboda haka naha aidan naha aktsaruhum an ittiba'il asar mafi yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai suka hana a dinga bibiyar wajajen da aka yi ayyukan kwarai a dinga bibiyar wajen da ana girma masu saboda ni yake kama kharajat tahawi wa ibn al-wadahi kamar da imamu tahawi da ibn al-wadahi suka hiwaito wa gairuhuma da su an ma'aru bin al al'asadi daga wani tabi'i da aka ce ma'aru bin al-asadi ni wannan tabi'in ya ce kala. bin suwaidin al'asadi kala yake cewa wa faitul mausima ma amirul mu'minina umar ibn al-khattab ma amirul mu'minina umar ibn al-khattab ce ya halarci hajji har aka tsare tare da umar ibn al-khattab wannan tabi'i ne ya ce na naje aikin hajji tare da umar bayan an yi an gama sai mai falamman sarrafna ilal madina lokacin da muka juyo za muna madina dama daga madina muka fito za muna madina in sarraftu ma'ahu sai ni biyo shi kuma muka dawo Falan ma sallala na salatul gadati lokacin da yayi sallah asubahin tare da mu a qara'a fiha alam tara kayfa fa'ala rabbuka wal ila fi quraish ya karanta alam tara fa kayfa fa'ala rabbuka arka ta farko li ila fi quraish arka ta biyu yanzu ku tsaya ku jiya dan ya karanta wa'annan wa'annan wa'annan jiya askaratu mu na sifatu salati nabi mu muka karanta annabi nayi tahiyya yana karatun gajeren surori a sallah asubahin ko to kun ga asa asa din shi alfi'liya umar yayi ko bai yi ba Za ka umma yanzu tafiya aka yanzu daga makka zuwa madina sallah asubahin da aka yi dogon karatu aka ta farko sai karanta ni alam tara kaifa aka ta biyu karanta ni ya karanta li ila fi quraish annabi sallallahu alaihi wasallam wata qul a'udhu birabbil falaq ya karanta aka ta farko watan wata birabbin nas wata a lokacin da ake tafiya sallah asubahin gaje ta karatu ake yi yanzu yayi tatabbu'in ba ko bai yi ba amma waɗanne iri alfi ta tsaku jiya bayan ya gama sallah waɗanda ba su kai ilmin umar ba su gumi sun kai sun mara ana san ya zabu na mazhaban bayan gama sallah sai ga wasu mutane suna sun bi wata hanya suna tafiya suna tashi ga an ga sallah sai wasu su bi wata hanya fa qala sai umar yace aina yazhabu haula'i ina wa'ancin za suna qalu sai suka ce ya tuna masjidan huna ha huna sallafihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam so ce ai wani masallaci ne annan kusa inda annabi ya yi sallah da ya kawo ya tsaya ne ya yi sallah ku tsaya ku jiya kun ga shi Umar duk da girma ne a musulunci shi mai ma kula da wannan bai tsaya sallah ta kama su can gehen ga inda annabi ya sallah nan nan kuma suka aji kayan su suka tsaya suka yi sallah duk sai annabi ya umuce su ta inda annabi ya sallah su yi sallah ba kun gane ko wa dai an ka umuce mu tsaya inda ya sallah ayi sallah wattakhidu min maqami ibrahima shi kadai an ka umuce mu cewa mu yi wannan maqami inda ya sallah wannan inda ya tsaya wannan wurin mu tsaya nan ayi sallah in ba shi ba ba taba cewa kusa inda annabi yayi sallah ba shi ma cewa ya kai waqaftu ha huna wal anfatu kullaha mawqit sallaitu ha huna wal masjid kulluhu uh, musalla haka annabi zan san ka faɗi sai umar ya ga wasu mutane suka na suna a ina ne a ce ai masallacin da annabi yayi sallah ne yanzu kamar mutane su yi cewa suna suna tafiya daga nesa sai sallah ka kama sai su yi sallah nan sai aka suna shiga kokoda na su ai masallacin da shehu yayi sallah <laughs> ina wata kuma ita ko kun ga ta yi daidai da daidai ba ma wai a taho da wani gari su taho ba ga hanya ɗaya na aka cin mai ga inda annabi yayin sallah can gehe Umar nan ta ci musu su tsana suka yi sallah babu ran su cewa mu isa can ta annabi yayin sallah bayan gama ga wasu mutane ta yace ina suka yi aka ce musu ya mu ji ni Umar yace fa qala sai Umar yace inna ma inna ma halaka man kana qablakum bihada wa'anda suka aggabanin ku sun halaka domin irin wannan abin da suka yi cewa ga inda annabi sai sallah bai mu tace mu yi sallah Umar fa ka faɗi haka to jama'a ina ga inda wani yayi sallah a ce wai mutum ya taho daga nesa daga yola ya zo masallacin shehu yayi sallah don Allah ya hukunci ne ko an sami jiya, in Umar yana hana a tahi ga wuri ga wuri ba wurin an kai nuhin tahiya ba ba wurin an kai ne tahiya ba fa kawai sun cimma waje suka yi sallah don haka su ma waɗanda daga makka suka je zuwa madina suka ce bari mu tahi can to tun daga inda annabi yayi sallah mu tahi sai Umar ya ce musu haka ya halaka wa'in an gabanin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga wanda bai kai annabi ba ake wai za a zo daga nesa a zo masallacin wani a yi sallah ya zo masallacin wani a yi sallah amma ana sallah nan ko ba a sallah ga abin da Umar ya gaya muna yace yace yattabi'una asar anbiya'ihim suna biyan wajajen asar na, na annabawan su wadanne irin asar yake nuhi alhisiya fattakhaduha kana isa wa bi'a ce suka dauke su coci coci wajen bautar nasara wa bi'a da kuma wajen bautar bautar yahudawa man adrakatu salatu fi shay'in min hadhihi almasajidi ah, bi hadhihi almasajid allati salla fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falyusalli fiha duk wanda sallah ta cin mai a waɗannan masallacin da annabi ya sallah ya sallah ciki wa illa fala ya atamiduha in ba ciki ta cin mai ba kai ya ce wai sai ya da ganga ina kai can ni inda annabi ya sallah ya sallah kai ya yi haka in dai muna tafiya inda nan na mun ka kawo daidai nan ta tsaya sai mu tsaya nan mu yi amma tunda mun ka tsaya nan yanzu kai ya kasance can wai za na ina mun kai can mun kai mu yi sallah umar radiyallahu anhu shi ke faɗin haka saboda haka in sallah ta cin ma wani waje da kila masallacin shehu na ka tsaya kai amma ka taso kuma wannan ba mu shakka sai duk mun yadda aje ayi sallah amma ka taso da wani gari ka ce wai masallacin shehu dai kai kai sallah wannan shi mutuwa kuskure ne saboda min saboda Umar ya ce kada a tafi inda Annabi yayi sallah ana nuhin na sai aje ayi sallah Umar ya faɗi haka ba mun ka faɗi haka ba mu ko muna ganin cewa da awashe wadan fare irin ta Annabi ce sai muka ce bai mu karama shi ma mu ce masallaci ne da aka ce ma inda Annabi yayi sallah kun ga iyaka ka karamawa da girmamawa kenan ko sai an Umar ya ce kada kada ku nishi waɗannan wajajen ku je zuwa sallah imam shaɗibi ya ce gaba da cewa ya ce wa ƙalabin wadda ibn wadda ya ce samitu isa na yunus yunus a mufti ahala tsartsusin ya kolo, ya ce na ji isa na yunus babban malamin da ke ba da fatawa a garin tsartsus yana cewa amma ga umar ibn al-khattabi umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu yayi umuni bi qat'i shajarati allati buwi atata an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yace Umar ya yi umuni a yanki itaciyar nan da an kawo annabi a kasanta Allah ba ya faɗa cikin Qur'ani ba yace laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara annabi sun alaihi ya ambace ta fa Allah Allah ya ambace ta cikin Qur'ani sahabbai gaba ɗaya da suka tsaya nan su 1400 suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a kakashin wannan itaciyar Umar yace a yanke ta a yanke ta gaba ɗaya saboda mi yace li'anna an-nasa kanu yadhabuna fa yusalluna tahtaha domin mutane suna zuwa su yi sallah ƙarƙashinta. Allah suka wa sallah amma eh, sai su je har wajen wace ita ai Allah ya ambace shi cikin Qur'ani kai inda zaka sallah Allah bai ambace shi wannan wannan wannan Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara ah, faqataha li anna nas kanu yasabuna fi sunnati tahtaha ah, ko fa khafa alaihim alfitna yaji musallu su fitiru su kamar ya sallah yana da wata falala bayan sallah nan bai da ko kowace falala inda yana da falala da annabi ya faɗi sai Umar ya sa aka yanke ta kun ga iyakar tawhidi kenan Allah ya ambace ta amma Umar yace a yanke ta cikin hadisin fa haddadahu Umar ya musa hadisi ya ce wallahi duk wanda ya koma zuwa can ne hadin shi sai ya sai ya ji ga cikin shi Umar ta hadisin su yayi cewa lalle ka aje zuwa don Allah yanzu a hankalce in zamu girmama wani abu da ba Allah ya ce a girmama shi ba akwai wani wajen da ya cincinta a girmama shi kamar wannan itaciyar wadda Allah ya ambace ta cikin Qur'ani Allah ya yarda da waɗanda suka yi mu baya a kasanta amma Umar ya a yanke ta a hishe ta ba da wata fa'ida umar radiyallahu anhu bai mutum ne in bai kawo ba sannan mu kawo tayyib wa wa ibn ibn wadda har yanzu magana wace har yanzu magana imam bai ce yake ibn wadda ya ce wa kana malik ibn anas imam malik ibn anas wa wuhu da wani min al ina mallamai malman madina sun kasance itiya na tilkal masajid suna kyaman ya je inda wa'annan masallatan wa tilkal asar da irin wa'annan wuraren Ah, wakilka al'asa lin nabiya sallallahu alaihi wasallam da wa'annan wajajen da ya taba zama ko ya yin wani abu ma ada uba wahdahu banda masallacin uba shi masallacin me masallacin shi duk wani masallaci da ziyara a Madina in ka in ba masallacin uba bane ka je kawai ziyara ne irin ta in ma ka kudurta abin wata ibada ce ka ta da wata bid'a in kuma ka je ka je ziyara ne da wannan masallacin da masallacin Shehu da na Bello da na Abu Hurairah duk ɗaya ne babu wani bambanci yanzu ku tsaya ku ji abin da ke aukuwa yanzu yanzu gwamnatin Saudiya gwamnatin Saudiya ake fi kowa zama cikin tsaka mai wuya na farko yan bid'a yan shi'a da sauran yan bidi'a sun kwazazzabe ta duk lokacin da take son ta yi irin waɗannan abubuwan da Umar ya yi sai su dinga watsa miyagun abubuwa game da ita su kuma ahlus sunna a wauta sai su ɗauka su ma suna tayin suna ta watsawa da yawa yanzu aka ji mutane da ta suka saudi arabia duk wanda ka suka saudi arabia ya samu ne in ma daga yan bidiya ko da yan shi'a mun san suna da kurakurai amma sun fi kowa kamantawa kuma su wa'ancin don suka suka su suna suka su ne kawai domin suna kamanta tauhidi akwai abin da ma ba su iya yi saboda gudu hitina ta jama'a da kwazazzaba yanzu inda an kare annabi sallallahu alaihi wasallam gida ne sai aka mai sai library an bi a duniya suka yi ta magana an hana mutane su je ziyara inda wacce ka je ziyara inda aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai ne bai taba ziyara zuwa wani ziyara ba akwai wani masallaci wani waje ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo ya biyo zai wucewa sai tsaya yayi sallah da ya tsaya bai yi addu'a yayi addu'a wurin yayi sallah yayi addu'a ya roki Allah abubuwa guda uku an ka bashi abubuwa guda biyu ba a karba mai daya ba ya wuce waje ne hili ya wuce ya ci gaba da al'amura ne bayan ya wuce abubakar ya zo umar ya zo usman ya zo duk manya-manyan sabai suka zo duk aurin fadala suka wuce wajen nan daga baya aka samu wasu sai suka ce ah ga inda annabi ya taɓa tsaya ya addu'a bai mu yi masallaci nan <laughs> sai suka gina masallaci na ana ce masjidul ijaba ta yanzu a makka sai kasance alhazai sun zo sai mu ce ban masallacin madina sai masallacin annabi da an ka ce sallah ɗaya makin sallah dubu sai je masallacin ijaba ya yi sallah to yanzu ana so a yi tausiya ana so a gina masallacin annabi ya girma ana tsammanin har zai kawo wannan waje ne zaka za a roshe shi ya shigo cikin masallacin annabi za ka in bid'a sun fara magana za a roshe masjidul ijaba ta zama wajina shi wacce aje ta ayi sallah Ta ba abubuwa biya in ka ji akwai wasu masallacin kusa kusa wanda abin zai ci wanda ana cewa wai masallacin ali ne to ali zai bari sallah da annabi ya zo ya nashi masallaci <laughs> kai ma da suka yi nasu masallaci ba Allah ta yi a roshe shi ba cikin suratul tauba to wasu yan masallatai ne har ba sallah aka yi ba fa in shi aka zuwa wurin suna ziyara amma kusan gwamnatin saudiya in ta ce taro shi yanzu wata babban masifa ce ta jawo makanta don haka sai an ka kirkiro cewa za a gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za a wasa a shi za su shige ciki shi ma yana nan an fara magana masallacin ali za a roshewa don ba a san girman ali ba kaga irin wannan abubuwan sai mutane su ta doka sai a ci cewa ai gwamnati sabon musulunci gaba ɗaya sai musulman ahlus sunna ai sun ban musulunci su ba musulunci suka yi ba sai zance ta shiga kaka mai wayar sani babu inda take samun sassauci yanzu haka magana nan da nake muku da yan bidi'an duniya da UNESCO suna sun yi tsaye lalle ba za a roshe waɗannan masallatan ba don mi za a roshe su masallace ne masu dogon tarihi ita UNESCO abin take wa wai dogon tarihi ne ta da wajajen hotunan su na tarihi akwai su a cikin a New York akwai suna da office a New York suna sa hotunan su kasu je su ga hotuna aje ba ga wajen ba don mi za a kaza su kuma sauran yan bidi'a sun ta'allaku da su kaga duk wannan abun sheme ne idan umar zai ce haka to ina ga abin da bai kai nan ba tsaye a na me kamata tsaya tsaye tunan za mu tsayawa abinda ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukata ya shafe cikin littafai an rubuta tambayoyi tsaye mu tsaya na tsaye bismillah hmm. Hmm. Hmm. na eh tsaye nan yace tuhbat ahbab wata ina sai in jiyar da ɗan uwa masoya daɗi ce tuhfa wani abu da zai saka jin daɗi ko na karatu ne ko na ci ne ko na zama ne wani abu da zai saka kana karatu ne kana ƙara jin nishaɗi misali mista haka domin shi shi wadannan lokacin da ya kawo rahimahullahu bai kawo dalilai bai kawo aya bai kawo hadisi ba shi kuma zai kawo maka aya da hadisi sai sa ƙara jin daɗin karatun ka ƙara jin daɗin karatun littafi shine tuhbatul ahbab bi adillati kitabi nurul albab da dalilan littafin nugul albab haske na masu hankali wata masu hankali wannan ko kana da objection haske kasar alkali ne ya lauye ne haske da nugul albab haske da masu hankali ya yaki hukuncin ahabab wata yana so ya jiyar da ya ne daɗi wanda su karanta za su ji daɗin karantawa sai mai wata ko ba na'am Hmm, Hmm. hmm. eh akwai yana shugabanci amma shugabancin da yake na ɗan ƙaramin waje ne ya so ya je aikin hajji za same shi a cikin tarihul mazahibul islamiyya fi shimali afirka na al ake ce ya rubuta ya so ya je aikin hajji lokacin daidai da ya lokacin zama lokacin daular abbasiya ne sai ga mai cewa in ya ji aikin hajji wallahi za su iya kashe shi domin sun sa abin da yake yasa a musulunci sai ya zama ne bai ji aikin hajji ba wata makarbai ne suka bashi suka bashi shawara ya yi shugabancin khawarij a nan mamlakatul mamlakatul rusumiya sai bismillah wa alaikum assalam ana ba da tarihin wani sarari manzara hmm. hmm. suna ta tarihin manzara sarari lokacin da duk isa na ya yi tsari Hmm. tsaye akwai ablahi bin umar ablahi bin umar ya kasance shi kadai cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo tafiya baya tafiya inda wa'annan abubuwan ya ce yayi ya nika gari ya tafi amma tsakanin makka da madina ne in ya zo shi yana kwakwalwar kiyaye abubuwa in ya zo tsakanin makka da madina yana tafiya in ya zo inda annabi ya kwanta ne ka kwantawa ya wuce bai tasowa da gidansu ya ce na kai ya ce na yi inda annabi ya kwanta domin nima in kwanta na a'a in shi mata ya ta kama zuwa makka da madina ya san inda annabi ya kwa in ya zo nan sai ya tsaya amma abubakar ya yi ta zuwa makka bai taɓa yin haka nan ba kuma ya yi ta zuwa makka bai taɓa yin haka nan ba usman ya yi ali ya yi ba taɓa haka ba annabi sun sai ce alaikum bi sunnati wa sunnati su sun ka cincinta a koyi da su shi bai cincinta a yi tare da shi ma ba ta hawa yake daga nesa ya yi hakan ba amma in ta kama shi yana tsayawa yana tsayawa wurin shi ma umar cewa idan ya ci muku ya kama ku sai ku tsaya wurin sai ku yi amma in ba haka ba wa illa fala shikenan ko saboda lokaci sai kira sallallahu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka نور على ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه والصلاة والسلام على أشرف النبيين وعسل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baka من da sake saduwa wannan makarantar mai albarka inda muke karatun littafin nurul albab a kowace ranar lahadi yau lahadi tara ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan jiran mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan a sinful awwal cikin asnaf watan kashi-kashin mutanen da shehu usman zanfodiyo Allah ya mai rahama ya ce suna raya cewa su musulmi suke suna tare da musulmi suna aiki irin na musulmi amma duk da haka nan suna aikata wasu ayyuka wani sun saba musulunci don haka su ba musulmi bane sai ambata wanda muke yace fa min ulaikal mukhallifina man yaqumu annahu muslimun ya'malu amal al-islam daga cikin wayancan masu hada aikin musulunci da wani aiki akwai wayanda suke raye cewa su musulmi suke ya'malu amal al-islam yana aiki irin aiki na musulmi wa huwa ma'a dalika yu'azzimu ba'd al-ashjar wal ahjar tare da haka yana na tare da haka yana girmama wasu itace wasu bishiyoyi da wasu duwatsu a kan girmamawa mun yi bayani cikakke an kawo cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallam) muna shahi na goma sha ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallam amma za mu tashi shahi na goma sha takwas kuma tambaya ta shahi ina ina sa aiki da bidaci sai cewa sahabban maza Allah sallallahu ba su kasance suna girmama al'asar al-hisiya ba al'asar al-hisiya mun ce asar sun kasu kashi nawa uku akwai al'asar alƙauliya akwai al'asar al-fi'liya sannan akwai al'asar al-hisiya muka ce maza Allah sallallahu sun kasance suna girmama al'asar al'isiyya wa al'asar al da al maganganun annabi suna sanar da ayyuka ne har ya suna tafiya tafiyayya ta mil da yawa domin su an su hadisi ɗaya na wani abu da annabi ya ce ko wani abu da annabi ya aikata amma kuma wuraren da annabi ya zauna ko wuraren da annabi ya wuce ko ya yi sallah sabbai da sabi'una da salaf hadar umma ba su kasance suna kula da wayannan abubuwan ba bal ma ya tawo da gare su abin da ke nuna inkari na gama wayannan abubuwan cikinsu akwai magana da gamu shafi biyar yanki yace imamu bahawi da ibnu wabba da wani su sun waito cewa ma'ruf bin suwaidin al-asadi ya hito aikin hajji da shi da umar dan kasabi Allah ya yarda da shi da suka zo tsakanin makka da madina lokacin sallar asubahin ya kama su kuma ya bada sallah ya karanta alamtar kai fara kuka da asabin fi da kuma da ilafi koyi raka a farko da raka a biyu bayan sun gama sallah sai ga wasu mutane ya zabu na mazhaban suna zuwa wani wuri ya tabbata ce wayancin ina suke zuwa aka ce suna zuwa wani waje ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah annabi sai kuma ce inna ma halaka man kana qablukum bi hada wayanda an gabanin ku sun halaka ne da aikata irin wayannan abubuwan yattabi'una athara anbiya'ihim fayattabi'una haka na'ita wa bi'a suna rirrika inda annabawan suka yi sallah ko inda suka zauna sai su maishe su coci coci da kuma wajen bauta na yahudawa kuma ce duk wanda sallah ta riske shi cikin irin wannan ya aikata wanda kuma sallah ba ta riske shi ba kada ya aikata haka mun karanta cewa Umar ya sare itaciyar da aka yi ko bishiyar da aka yi mu bayi a ƙarƙashinta wadda Allah ta barka ta'ala ya ya ambace ta laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara a umar yasa aka sare ta domin mutane sun kasance suna kai da kawo inda take su je inda take wajen neman albarka sai umar yasa su je suna ma zuwa kawai suna ta ga ita itaciyar yadda ga bishiyar da aka yi mubaya a ƙarƙashin ta umar yasa aka sare ta duk wanda suka nuna cewa musulunci sabai ba su kasance suna girmama al'asa alisiya ba amma ba mu yi magana game da yanka ba shi shi wasu dan bude ya ambaci abubuwa guda biyu ya ce girmamawa sannan kuma ya ce gabi inda suna yin yanka inda na abubuwan wasu sadaka ake da yin sadaka waye subbul ajina suna zuba gari a kanta sayo za mu tashi shahi na goma sha takwas haka ne ya ce amma ma ya ta'allaku bi zabi inda a al'asar amma abin da ya ta'allaka da yanka wajen waɗannan asar ɗin a ce ga inda wani yake wani babban wali ya yi kaza ko inda annabi sallallahu alaihi ya yi kaza ko inda kaza bai mu kishi mu dinga zuwa wurin muna yanka فالمعلوم أن النسك إبادة لا يجوز التقرب بها إلا لله sannan abu ne cewa yanka ibada ne wanda baya halatta a wa kowa yanka ana neman kusanci gare shi sai Allah tabaraka wa ta'ala qala ta'ala Allah yana cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kai annabi kace inna salati hakika sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duk wa'annan na Allah ne shi kadai ubangijin talikai yadda sallah ba zai yi kawa wani ba haka yanka ba zai yi kawa wani ba yadda rayuwarka babu wanda ya halice ka mutuwarka babu wanda za ka koma sai Allah haka nan bai kamata ka yi yanka ba ka je inda kabarin wani wali ka yanke ko ka je inda annabi yayi kaza ka yanke ko ka je inda ake yankewa ka yanke duk wannan yana ga Allah ne kawai ubangijin talikai la sharika lahu baya da abokin tarayyawa cikin yanka kamar yadda baya da abokin tarayyawa cikin rayuwa da mutuwa baya da abokin tarayyawa cikin cikin sallah haka ne baya da abokin tarayyawa wajen yanka wa bidhalika umirtu kuma da haka aka umurce ni inje ya kasance yanka na yana ga Allah shi kadai kamar da sallah da rayuwa da mutuwa wa ana awwalul muslimin kuma ni ne na farkon wannan al'umma ga zama musulmi فالآية نفس في أن النسك وهو أن النسك وهو الذبح من القربات التي يتعبد لله بها wannan aya nasi ce cewa yanka yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake neman kusancin Allah da shi wanda ake wa Allah bauta da shi fala yajuzu tarkuha li ghayrihi subhanahu bai halatta a juya yanka mai mafi kasance na Allah a mai shi ga wani wanda ba Allah ba qala ta'ala Allah tabaraka ta'ala yana cewa fasalli li rabbika wanhar kuna da shi sai eh, in kuna da shi kuna samun bugu ne a tsohon bugu wanda shi amma an kautar aya ta biyu fasalli da rabbi ka wani har ku yi sallah kai sallah da ubangijinka kai yanka gare shi kun ga a can aya ta wuce an ce salati wa nufi ya sallah ta da yanka na ko nan kuma Allah tabaraka ta ala ke fasalli da rabbi ka wani har kai sallah da ubangijinka sannan kai yanka duk wani na nuna miyan na cewa yanka baya halatta a yanka saboda komai sai saboda Allah akwai yankoki da zamu zo mu tafi wanda su ke musulunci da ta'ayi. a matsayin ibada ga Allah ta baraka wa ta'ala in muka zo za zamu ƙara bayani wa amma min sunnati fa fil mas'alati ahadithu kathira kathira minha fa min fil mas'alati ahadithu kathira minha amma a sunna annabi sallallahu alaihi akwai hadisai da yawa da suka yi magana baya halatta a yanka saboda kowa sai saboda Allah daga cikin hadisi na daya akwai hadisi fi abi waqidil layti radiyallahu anhu wani sahabi da yake ma abi waqidil layti Allah ya jada shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى هنين لوكتن النبي صلى الله عليه وسلم تزوى هنين wannan an yi shi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita Makka lokacin da ya zo ci Makka da yaki ya zo da mutum dubu hudu yakin makka sai ya samu nasara ba yaki ba aka ci makka sai mutum dubu goma suka bi shi daga makka wani suka musulunta ran nan suka musulunta ina fatan mun fahimta sabbin musulunta ne ba san komai ga addinin musulunci ba wasu su da yawa sun ta yaki annabi sallallahu alaihi wasallam don haka suna nesa ma da inda addini yake addini yana madina su suna ina suna makka rannan addini ya shigo musulunci ya shigo makka sai suka musulunta nan. kun ga wayannan ba su ba su san musulunci kamar da sahabbai wayanda aka yi da annabi suka sani ba ko to za ku je da suka yi lokacin nan zan sai hita da su zuwa yakin hunaini ya hita da wajen mutum dubu goma sha biyu zuwa dubu goma sha hudu bayan ya zo da mutum dubu hudu kawai makka daga makka bai kowa waje ba daga nan ya wuce hunaini marra bi shajaratin lil mushrikina sai ya wuce ga wata itaciya ko wata bishiya ta mushrikai yuqalu laha zatu anwaqin ana ce mata zatu anwa sunan wannan bishiyar kenan yu'alliquna alaiha aslihatahu a nan su mushirkan suke rataya ta kubbansu suna neman albarka da sai yan kara ce takobi na je wajen yaki ya fi kaza ya fi kaza a faƙalu sai waɗannan sahabban wani suka sabbin musulunta ne jiya je suka musulunta yau an fito tare da su sai suka ce ya rasulullahi Allah na za ta anwatsin kama lahum za ta anwatsin ya manzo Allah mu a samu nauta ita ce mu dinga Allah muna neman albarka kamar da suka azawa suna neman albarka kun ga sabbin musulunta ne ko tsayin فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال كما قال قوم موسى wannan kamar yadda mutane annabi Musa suka ce suka ce iji Allah ya ilahan kama lahu aliha mu ma a samu na bin bauta wato su saba annabi sallallahu alaihi sun fi uzuri mutane annabi Musa mutane annabi musa shari'a annabi musa na tare da su an yi fada da fir'auna shekara da shekaru an samu nasara yanzu ana gamawa sai suka bi da kace musu su je ila al-ardh muqaddasah allati kataba Allah lahu su je zuwa ga baitul muqaddas su koma baitul muqaddas wannan labarin zai zo muna a lokacin da yake zai insha Allah game da Yahuda da Falastinawa bayan sun kama shan wahala in sun tsira suna da hanya kafin su kai Falastinu din sai kuma suka yi haka sai suka ga wasu mutane suna bautar wani gunki sai suka ce wani musamman ai muna gunki mu dinga bautar kamar yadda suke bautar gunki me yasa aka bar fir'auna ba saboda rashin bautar Allah ba an halakar da shi kuna ta kuma a sanya muku a sanya muku to shi na annabi sallallahu suka faɗi haka sai annabi sallallahu alaihi kun ce kamar yadda mutanen annabi Musa sun kace suka ce Allah na ilahan kama lahum aliha ka sanya muna ma abin bauta kamar yadda suke da abin bauta kaga wannan yana nuna cewa musulunci bai da ake wani abu da ake nema albarka da shi ba kenan a ce ga wata wata ce ba ta suka yi mu alai mu je mu bauta mata wata a'a annabi ka sa muna da kanka a ce annabi ya sa wani wata itaciya wata bishiya da ake nema albarka shine annabi sun sai ce ko alama wannan wannan bai kamata ba kun ga bale wani wanda bai ke annabi ba a kira rai wani wajen shi ana neman albarka ga yawan nan sun yi dubara su ba su ce mu je mu bauta ko mu wacce mu je mu rake ta kuma ma a kai annabi da kinje da girma da ɗaukaka ka sa muna samu wanda za mu haka annabi sun sai ce wallazi nafsi bi yadihi la tarkabunna sunnata man kana qablakum yace na rike da wanda rayuwa ta take ga hannu nai za ku bi hanyar mutanen da aka gabanin ku wata tunan mutane annabi musa ga yadda suka ce ku kuka fara koyon su za ka mutane da za su zo daga baya su ma za su dinga biyar sunna wa'ancan mutane wannan yan wannan abubuwan kakkaɓe su hujja da shi cewa to shi kenan muniga da yan suna ya guda da nasara annabi ya gaya ce za mu kula mu biya annabi ya faɗi domin ya tsorata cikin wannan al'ummar za a samu wanda za su yi haka don haka yi kokari ka kasance kai baka cikin su ina fatan mun fahimta don haka wannan hadisi ya nuna mana abubuwa guda biyu na farko cewa ba a neman albarka ga wata itaciya don shehu dan fodo ya ce ana yanka wajen itaciya ana neman albarka da ita wannan wani mai haka kafiri ne kamar da shehu dan fodo ya ce ya karatun mu da ya wuce don haka sai kun ga cewa me hujja wannan hujja wannan shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai ba ma yanka ba su rataya ta kubba su da wata itaciya da shi zai sa musu ba wani wali wanda bai kai shi ba ko kuma ta mushrikai suke su tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayyau abu na biyu da kanta da mu cewa biya hanya ta waɗanda suka wuce ahalin tare ba daidai ba ce sai ga abinda an ka ce mu bi hanyar su abinda suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu mu ma mu yi irin da suke yi to wannan daidai ne amma in ba shi ba ko yau mu ga cewa ana yin wani abu a wata coci ko wani yahudawa na yi ko nasara mu koyi da su wannan kuskure ne wafil babi an abi sa'idin wa abi huraira a irin wannan hadisin abu sa'id ya rawaito shi da abu huraira wa sahihul allam albani fi bilal janna shi gasudin albani ya inganta shi a cikin littafi ne da yayi tahqiqi na bilal eh, janna wa sahabatu lam yaf'alu dhalika walillahi alhamd mai ta yace sahabai alhamdulillah dai basu aikata ba inna matta'azanu jahlan bi haqiqatihi sun ne nemi izini a yi musu ne suna mara sani cewa ne hukuncin wannan abu lokacin ba sami hukuncin haka ba suka nemi a yi musu a su, wa kanu guda ta a ahadin sun kasance sabbin musulunta ne ba su daɗe da musulunta ba jiya aka ci gare su aka zo da su la sabiki na fil islam ba kuma wani suka riga ne ba cikin musulunci don haka duk zaman da annabi ya madina ba taba ce mai haka ba kun gani ko yau ina da mai hanyar mu ne zai ce wajen mu ne domin wanda suka rage suka tare da shi sun san cewa ba a haka don shi tarbiyyar da yawa Umar ta sa ya same ya sa aka yanke waccan bishiyar da muka faɗi satin da ya wuce tarbiyyar da ya sa Umar ya sa yawa Hajarul Aswad magana inna inni la alamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa a tarbiyyar da yawa Umar ta sa yake mu inna mutanen kasu koma zuwa wancan masallacin su yi sallah ta yin sallah ta riske su can kun ga amma wa'in yake sabbin musulunta ne suka ce kuma annabi ya musu inkari yace ba daidai bane a falami Udallahu ba ay musu ibni ba wal mashhuhu min az-zabhi ala wajhi taqawu bi talata yanka ɗaya wanda an ka yadda a yi don neman yadda Allah shi uku ne shi kaɗai wanda za a yi domin a nemi yadda Allah na farko al'ufiya layya wani ya suna tunsunna a rasuwar rai sallallahu alaihi wasallam da umarci suna ce wadda annabi ya sanar ta ga al'umma ta ɗaya daga cikin maganganun malamai kenan wasu kuma suka ce wajibi ne wannan shine magana mafi yawan malamai ta suna ce wadda annabi ya sunan ta ita lanya babu iskali Allah yana so a yi lanya za ka yi lanya saboda Allah na biyu wal haji haka nan kuma hadaya wadda ake yi lokacin aikin hajji wai da kullu fihi fidiya fidiya tana shiga cikin menene bambancin hajji da menene mace hadaya da fidiya hadaya shi shine abinda wanda ya tamattu in mutum ya je hada umra da aikin haji sai ya yanke wannan shi aka ce ma yanka na hadaya fidiya kuma wanda yayi wani laifi yayi wani abu da aka ce kada a yi sai ake yanke fidiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faman tamatta bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi duk wanda ya tamattu ya hada umara da aikin haji to yanke abin da ya samu na hadaya mun fahimta ko ita hadaya ba wanda ya kai ba ni kai kawai ni ce ta Allah tunda na hada haji da umara ko wani ana mai tafiya guda yanzu ba in yanka Allah ya wajata dole kai yanka domin gode ma Allah ah, Allah tabaraka ta'ala ce fa in usirtum fa mastaysara min alhaji idan ka tashi zuwa aikin haji sai da kakkai an ka hana ka shiga to sai ka yanke hadaya idan an hana ka shiga sai ka yanke hadaya Allah subhanahu wataala game da fidiya sai yake fa tun min siyamin aw sadaqatin aw nus Allah yake kenan wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahalla faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa tun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk kada wanda ya da cikin ku yi aski ko ya ce gashi ne amma wanda wani abu ya sama ya kasance bai da lafiya kamar yadda ya fito ɗaya daga cikin sahabbai ya kasance cewa bai da lafiya dole sai an aski an gehe shi dole sai an aski a yanke wajen to fa fidiya tun min siyamin wasu rakatin a wani to shi ya yi fidiya yi yanka ko ya yi sadaka ko kuma yayi yayi yanka ko ya yayi azumi ko kun ga wannan shine na biyu wanda musulunci ya da yi na uku wala tsika. da kuma abin da ake yanke ma yaro in an haifai na suna ne wani aidan sabi ta tobi sunna wannan shi ma ya tabbata ga sunna ci waɗannan yankan guda uku babu wani yanka da ake don neman yarda Allah a ce wai wani sunna ne Allah ya ce a shi ko annabi ya ce a shi za haka ta fara ba ta ce akuya ya sun ma ba ta ce rabu <laughs> ina ba ta mun fahimta a ce mu ce kai suwa za dole dole suna shan jini <laughs> wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne amma mu ya samu ya yanke sai suwa ya samu ya yanke gida ne a ci ya samu ya yanke sadaka ya samu ya yanke gode ma Allah wani ni'ima ta mai kaiwa amman ne ku kaiwa tabara ne ku kaiwa yasin ne ya samu yi, amma a ce dole dole ne ka suwa kaza sai an dafa abinci in suwa kaza sai an ci jini wannan ba daidai bane wannan sune yanka uku kawai inda ake yi don neman yardar Allah duk wanda an kai an yi ne don wani maslaha eh ana iya yi don neman yardar Allah amma ya kasance cewa ba an kace shi bane duk wani abu ya dawo misali yanzu dullan ya ta dawo sai an yanka wannan daidai ne ko ba daidai bane daidai ne musulunci ya shar'anta duk da wuce an yanka wannan rana kuma haka nan suna an ka haifin maka sai ka yanka wannan daidai ne ko ba daidai bane daidai ne haka nan hadiya duk kai ta mace sai ka yi amma baka iya cewa kayan ko cewa kai kayan ke duk da kai ta ba ga tira yanke mai wannan ma ya zama wani bid'a babu wanda yake duk an kai tabara ta yanke sama ya kai tabara kana iya yanke mai wancan ka kuma yake shi ma ka yanke mai wancan in ya kai halin ka yanke mai ina fata mun fahimta amma ka sa wata rana ko wani abu da duk ya dawo kamar yadda waɗannan guda uku musulunci ta kai ba ka ci wani abu na hudu ka ci kai ba da gani ya kamata a sa kaza Wani shari'a ba ta amfani da wannan wani ali radiyallahu anhu kala an kabo da ali Allah ya ji shi yana cewa haddasa ne rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi bi arba'in yace annabi sallallahu alaihi ya bani labarin abubuwa guda hudu bi arba'i kalimatin kalmomi guda hudu na farkon su yace la'ana Allahu man zabaha li ghayri Allah Allah ya la'anci duk wanda ya yanke mu wani abu ba Allah za ka duk wani abu da za a cewa an kai ka za ka yanke ka ce kai a bakka ne kawai za ka yanke in ka samu dama ko da makanta yawon ka yake wanda ta dole ya sarfe sai an yanke to kai yi ya ce muka dole an sarfe a yanke ka yanke don an ce muka dole an sarfe a yanke zai ya kasance kenan ya shar'anta wani abu kenan wanda yake dole sai a yi kuma babu mai iko shar'anta wani abu in ba Allah ba saboda haka ba a haka da annabi sun ce Allah ya ya la'anci duk wanda ya yanka ga wani Allah la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya la'anci uwayen shi ai kila nan wajen mu akwai ladabi ga iyaye ko al'adar mutane tana ladabi ga iyaye amma akwai masu zagi iyaye to wanda barku iyaye ko me wasu doka daga kida turawa wasu doka daga kida wasu wanda ba musulmi ba mun gode ma Allah kida mu tana muna muna yi mallaka iyaye ladabi saboda haka Allah ya la'anci duk wanda ya la'aci iyayen shi duk abinda mahaifinka ya ma ko mahaifiyarka Allah ta baka jara cewa wala ta kullahu ma uffin kada ka ce musu ko ce ofe kalima mai harafi zai kakka ce musu ko haka nan bale kuma la'anta da zagi wanda zai haka shi kuma Allah ya la'anta Da haka shi la'anta da ta fi karfi ko ta Allah ta Allah ta fi kashi zai la'anci iyayen shi ba an sa ba Allah ya la'anci shi kare shi wannan babu babu shakku la'an Allahu man na kenan ko na uku la'an Allahu man awa musjidan Allah ya la'anci wanda ya aji dan bid'a ba a aji dan bid'a mai aikata bid'a shine muhdisan mai kike wani abu cikin addini mutum kuma ya ɗaukar mai aikata zunubi haka mutum ya zo kasan gidan kaguwai zai yi kawai sai ka bashi hayar gida duk wanda ya ka Allah ya la'ance shi mutum ya zo kasan kiɗe-kiɗe zai yi ka bashi gida duk wanda ya ka Allah ya la'ance shi kasan sai da giya za a yi ka ba da gida duk wanda ya ka Allah ya la'ance shi kasan sai da abinda bai halatta ba za a yi ka bashi shago haya Allah ya la'ance wanda ya yi haka ko akwai haɗari ko babu zaka la'ana Allahu man awa muhdithan Allah ya la'anci duk wanda ya aje men da ke karo wasu abubuwa da mutunci ya hana sawa'an bid'a ce ko haramun ce la'ana Allahu man gayyara manaral ardi Allah ya la'ani wanda ya canza alamun kasa canza alamun kasa shi ma yana da fasarori daban-daban zai yi kasance a gona ce cikin daji take ga alamun inda iyakar gonar ka take sai ka ɗauka sai ka kara ba gaba kaga yanzu sai aka cewa shi gonar ka ta karu bakin ka ci hanyar jama'a ne ka ci gonar jama'a to wanda ya haka shi ma Allah ya la'ance shi ya canza alamun kasa na biyu kuma wanda akwai wata alama da mutane suke ganewa idan ana tafiya cikin daji a ce in ka kai wajen wani babban duci na nan sai ka yi hannun dama za ka yi gari in ka in ka ci gaba da tafiya za ka fada cikin daji ne sai kawai je sai ya dauke wannan babban dutsen don mutane sun zo sun san cewa sai sun kai ga wani babban duci ko da ke zuwa babu wannan babban dutsen wata bishiya ce an nan da an kai gare ta an san cewa an kawo hanyar tayi gari kaza hanyar tayi gari kaza sai kawai ka je ka sare ta babu wani dalili kawai ka je ka sare ta ka ka canza alamun kasa kenan to mai irin wannan aikin Allah Allah tabaraka ta'ala ya lane shi duk wannan nan wata addinin addinin musulunci addini ne mai son al'umma ta ci gaba ji wanda ya canza alamun kasa domin zai fadda mutane ba fadda mutane ne ga sallah ba ko azumi fadda mutane ga al'amuran su ne yau da gobe musulunci na so a ci gaba da samun ci gaba da al'amuran yau da gobe duk wanda ya kawo mutane cika fuskar ga wannan kaga Allah tabaraka ta'ala ya la'ane shi za ka mu kokari musa addinin mu da yake addini na ci gaba mu zama mu mutane ne masu ci gaba wa hadithu thabit bin dhahak radiyallahu anhu da hadithin thabit bin dhahak Allah wal muslim huwa man ata bi bid'atin aw jarima ko wanda ake ma mu'min shine wanda yazo da wata bid'a ko wani mugun aiki hadisin sabit bin zahaka radiyallahu anhu yake cewa nazara rajulun an yanhara bi'lan bibwana wani mutum yayi alwashi ibilan ko an ibilan wani mutum yi alwashi zai soke alqumi a wani wuri da ake mabuwana fata alin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai zo na tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alwashi zan je buwana zan yanka zai zan soke kakumi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam hal kana fiha wasu min awsanil yi ubar? akwai wani gunki cikin gumakan jahiliya da ake bauta ma wannan wuri an taɓa bautar gunki a can da kalula su sabai suka tiya a babu kalifu halka na fiya idun mina a yadi akwai wani idi cikin irin da mushirkai ka yi kalula sai suka ce a a ya rasulallah babu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace auki bi nazrika ka cika da alwashinka ka je ka cika alwashinka fa innahu la wafa'a li nazarin fi ma'siyati llahi ba a cika alwashin da an yi don sabon Allah na yi alwashin da sabon Allah ba a cika ba wala ma layan yamliku ibn adama haka nan ga abinda dan adam baya mallaka kun ga wannan mutum ya zace ma da sallallahu na yi alwashin zan yanka rakumi a waje kaza annabi ya tambaye shi akwai gunki da ake bauta ma wurin ce babu gunki an kace babu gunki akwai idi da aka cikin idin jahiliya aka ce babu wani ke nuna mana baya halatta inda mushrikai ke zuwa suna ibada je ta kai kai ibada ina wanda suka shiga coci suka yi sallah wai aka nemi masallaci wai aka aka rasa aka je coci kun san su ko mace ce aka za ta ba za ta da sallah a America wai su ɗan haƙƙin mata ne za a daidaita mata ga maza ga dukkan komai sai aka ce mace za ta ba da sallah yanzu ana buƙatar ina ta ba da sallah ko ne masallaci aka zo su ce wallahi muka ba mu bai da mace ta ba da sallar juma'a sai aka zo coci coci coci ku zo za su ba ku ba sun ga Allah na ce ba haka suke ku zo za mu ba ku <laughs> sai aka zo coci yana nan yana da yana da shi yanzu haka cikin laptop yana da yana da in kai za ka yi mamaki da kan kun kwanin ta ta aza haka sahu ya kun kaga haka maza da mata su kudi ba wai sahun maza da mata ba mata cikin su akwai mai dan kwali akwai da mata da dan kwali kasu zuwa tana kurba da tuwanci tana kurba in ta yi mun san cewa akwai akwai da aka yi nan ma bayan fara wanda a kuskure nan wajen mu iliman na hutu ba ya kawo wani abu sai a yi kabbara wannan ba daidai ba ne ilimin na hutu ba shi waka yi to su iliman ya faɗi point ya yi kyau ta faɗi fifta ba eh sai a taɓa <laughs> ana sallar juma'a an ka gama ta tashi ta ba su sallah masha Allah kuma ka ta ba ta ta ba su sallah an gama sana aka dinga gaisa da maza da mata ana gaske ta ce yanzu wannan abin da suka yi to yanzu sun bauta inda Allah ya a yi bauta ko ana musamman an ka a akwai ana bauta wani Allah a an don haka inda ake bauta wani Allah ba a bauta Allah na ake shiga ana kira Umar ma ya faɗi yace babu abin da ya hana mu sallah hadisi na cikin sahih Bukhari ba mu sallah wajen ku domin akwai gumaka ciki akwai suwa akwai timsal da kuke ciki wanda an hana mu yin bauta a wannan wuri saka duk inda ake bauta wani Allah mutum bai cewa zai je ya bauta ba za a gane ka ba da littafin ka eh, ko ba ran lahadi ba za ka shiga tuta a ce mai cewa Allah zan bauta mu ni ba sa ta ah, annabi sallallahu alaihi ya hana abota ma Allah inda ake bauta wani Allah sana da ga tambaya hanka da yi idin mina a yajin akwai wani idi da aka yi na idin su bai halatta a yi musharakan katare a idin su misali yanzu akwai idin su da aka ko irin su da aka fi zuwa kwana biyu zuwa kwana uku ko irin ke su mace wannan baya halatta ya kasance mutane sun tafi wajen da suka idi ko sun yi musharaka suna idi su yi idi su ma a koyin ko kuma su rasa inda za su bauta Allah ta inda ake idin ko kuma su je su kai musu kyauta a idin su akwai wanda yamin tambaya jiya game da kyauta da ake kai ma wa'inda ba musulmi ba suke kai ma musulmi a lokacin idi kirsimata tashi kila kuna wani hulɗa da suka kai mai kyauta a kan akan mace tsakiyar nake mai masani sani ba zan bar in bincika mai kuma na bincika akwai maganganun malamai sun tafi baya halatta a waɗanda suka tafi ma cewa kafirci ne amma waɗanda yan kaɗan da cikin mazhab abu hanifa amma da yawan sun tafi cewa baya halatta a ba kafi kyauta a lokacin da yake ibada amma yana halatta a ba kafi kyauta mutlaƙan ina fatan mun fahimta ko kai yi misali ka ne ko kwastoman ka ne ko abokin ko abokin ka ne ko dan ajin ku ne ko abokin kasuwancin ka ne yana yana halatta wata ka dauki kyauta ka kai mai yana halatta me dalili mun karanta hadisi sati biyu da wuce a cikin sahih bukhari cewa annabi Umar ya je kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wata riga ko ya kawo mai ya ce mai gata nan kai kwalliya da ita kuma ka dinga tarbun baki da ita sai annabi sun sai ce mai hada siyabu man la khalaqa lahu wala tuwaye ne wanda bai da rabo a a lahira Umar daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mai irin wannan riga sai Umar ya dawo inda annabi sallallahu sai wasallam ce kace wannan tuwai ne na wanda bai da rabo a lahira ni kuma ka bani sai annabi sun sai ce ka sai da ita ka sai da ita ka biya wata bukatar ka Umar hadisin cikin sai musulun sai ya dauki ya aika mai wani aboki ne kyauta wanda suke Makka bai musulunta ba lokacin kun ga wannan cikin yana halarta ka ba wanda ba musulmi ba kyauta ko zaka da kuma ya shi kyauta kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai inkari ba wani annabi yana halarta ka ba yi kyauta amma ba ya halarta ka ba shi lokacin da suke idi domin karfafawa ne ga wannan abin da yake ba daidai ba ne yanzu misali idin za su idin suna nan da an ni isa almasihu su sarka kai isa almasihu ba sani ba a da kuskure yake shigowa cikin musulmi sai a ce shekara ta dubu biyu miladiyya annabi isa wannan kuskure ne babu wanda su da kai annabi isa na ta wannan ba miladiya annabi isa bane mun san cewa kalandar ta zama asali ne lokacin da aka yi kaza aka yi kaza akwai yi samu asalin ta ba ta asalin haihuwa annabi isa bane ka ba miladiya ba haihuwa annabi isa bane wannan kalandar sai ka baya halatta a yi musharakar su ga idin su ko ta hanya a ce musu ba idukun mubarak kamar yadda ake cewa misali ake happy xmas duk wannan baya halatta mutum baya farin ciki da wani abin da yake saba ma Allah ne aka taro a yi tsaye mun gama da wannan tsaye wa aka musulman farisi na biyu game da wannan abin shi ne maganar nada alwashi duk wanda ya alwashi zai saba ma Allah ba ya saba mai Allah idan mun ka gama waye lafiya za mu je mu yi fati ya haɗu da maza da mata ta kun gama lafiya ba a tafiya ai Allah in mun gama za a ce za mu sha kaza Allah in mun gama zan yi abu duk abin da yake zama Allah bane sai ma alƙawarin Allah karwa Allah alƙawari zaka yi ba zaka yi ba zaka da rantsuwa ko no kamar na kono rantsuwa ka fara mun fahimta ko tsaye na gaba duk cikin abubuwan da ke hana yanka inda wani wanda ba Allah yake a yanka wurin ba waɗancan abubuwan guda uku ba don neman ta asaru salman al-fari salman farisi salman al-farisi radiyallahu anhu asari to daga salman al-farisi allazi rawahu anhu qari ibn shihab wanda qari ibn shihab ya rawaito yace "Da dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa da an-nara rajulun fi dhubab wani mutum ya shiga aljanna saboda kuce wani kuma ya shiga wuta saboda kuce haka da sanda da yace mata bai qalu wa kaifa zaka shi suka ce haka haka ya rasulullah qala sai annabi sai yace marar rajulani muslimani man kana qablakum wasu mutum biyu musulmi na waɗanda suka kasance gabanin ku sun wuce ala qaumin lahum sanamu suka wuce wasu mutane da suke da gunki wa fi riwayatin yaqufuna ala sanamin lahum suna nan zamne wajen gunkin zamna zama na ibada amma ni haka wajen la ya juzu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an babu wanda isa ya wunci gunkin nan sai ya bada wani abu ya ya nemi ya nemi ya nemi kusanci ga gunkin a ce kai ka yanke ka ba gunki kai kawo kawo a ba gunki duk wanda ya wuce sun hanya sai yayi haka ne faqa faqalu ko sai suka ce faqalu li ahadihi ma sai suka ce ma dayan su qalu shay'an kawo wani abu a ba gunkin mu qala sai ce laita indi shay'un kiyaye magana da yace laita indi shay'un banda komai da zan ba gunki faƙalu da sai suka ce mai ƙari walau gubaban kawo ko da kuje ne kamo ka kawo guri a bagunki dole sai ka kamo ka kawo an bagunki faƙa gaba gubaban sai ya ba da kuje fakallau sabilahu ko fakallu sabilahu sai suka ƙyale hanya sai suka ƙyale shi ya wuce faƙala sai annabi yake fada halan nara sai ya shiga wuta saboda ɗaya ya ba da kuje ya basuwa ga wani Allah to ina ga wanda zai kawo akuya ko wanda za a ce za a mai magani zai ci zaɓe ko za a mai magani zai ci jarabawa ko za a mai magani zai samu nasara a kan kaza ko kaza ya kawo kaza ko waye wanda ya bada kuɗi ya shiga wuta ina ga wanda ya bada kaza ko abin da ya fi ɗayyar wa ƙalulin akar sai suka ce matsayan ƙarfi walau dubaban kai ma kawo ko da kuje kage da tsayin yayi ƙala sai ce ma kuntu li uqariba li ahadin shai'a.